أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أما ما سكن لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله kullum ta addinin musulunci sannan ne mana barka da haɗuwa a wannan lokaci a shafi na babban jagora sarki Allah ya kara lafiya Allah ya taimake da ake yi wajen faɗaɗar da al'umma da kuma ana tattaunawa domin ya kasance an samu ci gaba mm. an kuma samu fahimtar juna. Eh, kai tsaye shiga zuwa ga tambayoyin da kai. Ka yi tambaya a kan guda uku. Mm. Tambaya ta ɗaya tana batun cewa akwai fasinanci da yake tsakani na da shi. Ko shi da malamin ta. ta sa muke masa martani muke masa muke masa rabbi. So kusan gaskiya ba wani abu tsakanin kuma na ko mu ya taɓa malaman mu ko ya taɓa wani abu abin da ya haɗa mu da shi ne taɓa addinin musulunci da yake yi da kuma taɓa magabata da yake yi wanda kuma shi ka'ida ne a addinance cewa ita wannan al'umma ta mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ta ne ya fifita al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa saboda suna yin umarni da kyakkyawa suna kuma hane ga mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce kuntu khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce kun kasance mafi alkhairin mutane saboda kun yi imani da Allah kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga mummuna to shi abubuwan da yake mummuna ne haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya mana matakai na dukkanin wanda ya ga abin da yake mara kyau mara amin kun munkarar فليبينه بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان wanda ya ga mummuna a cikin ku ya kawar da shi da hannunsa ko ya kawar da shi da bakinsa da harshensa kenan ya magana idan kuma ba zai yi magana ba ya kira abin a zuciyarsa wato shai bai taba bai taba taba bai taba taba wani malamin ku ba bai taba taba wani malamin ba ba za mu ce taba wani malami ba sai dai yana taba abin da yake na addini ne yana kokari na ya rusha su a da ka wannan shine mataki da kuka tsaya wannan wajibi ne akan mu hmm. ko mu nusar da shi a matakin farko sannan mu nusar da wanda yake a mataki na biyu sannan mu wayar da al'umma kai saboda kada su mutu da shi domin a farkon karatukan da na fara gabatarwa a kansa yau kimanin shekara bakwai da yan watanni shekara bakwai da watanni to a ko sunan salama kamawa o wato shekara bakwai kenan kana yi ma malam Jafar Radi ba to ba cewa abin da ya faru yanzu ka tashi kake masa radi ba abin da ya faru yanzu bane okay eh da gaskiya abu so jama'a da ke yawan muna jin wani korafi ne jama'a da muke jin cewa ba'a akwai personal interest ne to ga malam yana narrate muna ko waye waye hankalinsa da kullun sa ji wai shekara bakwai babu wani wannan shekara bakwai ko sunan sa ba ma ko sunan sa ba ma ambata kuma hasali ma kurakuran da ya a cikin rubututtukan sa shi ne ke cewa duwan da ya zai kaga ya zai gyara masa wanda ni na kira shi a tsawon wancan shekarun na kira shi a waya kan cewa a guri kaza kayi kuskure ba zan manta ba a littafin kusa na wakati masu al'aduka jirgi na biyu a shafi na ɗari biyu da sha biyar. Malam, ya kuri, ka kira kamin kamin ka je kan wannan shafi. wato kai ka taba kiran malam abu jabbar na kira shi ba su dai ba su bi ba ta kware shi shi waya sosai mun yi waya da shi ba su dai ba su bi ba na kira shi kan cewa kai ne mai cewa idan da ka gyara a gyara ma to wannan shafin naka a juz'i na biyu gwalamtu eh, naka a shafi na ɗari biyu da sha biyar akwai kuskure da kai akan wani hadisi da ke cewa wai albani ya inganta Hmm. nake ce albani da inganta hadisin ba albani ya raunana hadisin ne to a lokacin sai dan fusata yake cewa eh, ai ka je kai karatu na ce tayi nayi karatu na gani abin da ka faɗa ba daidai bane Ko oh, wato kai da shi kun buga kai da shi kun buga ya ce wai ka je kai karatu ne da shi mun yi waya wannan sannan na ga masa wata magana akwai magana da ya kawo a juz'i na biyu shi ma hmm. ta Imam Ahmad ya dace bai karasa maganar ba hmm. wani magana kenan eh, nan? Eh, wani magana kenan Eh, muna jin ka wani magana kenan da ya ce wa an dace wata magana ce Imam ahmad yana cewa a zamanin sayyidina ali babu wanda ya dace da khalifanci sama da sayyidina ali sai ce Allah ya ji kan ma'auya to wannan kalmar ta Allah ya ji kan ma'auya sai abi sufyan sai shi malamin sai ya dace ta sai bai faɗe ta ba wanda kuma a ka'ida ɗayan biyu ne ko sai ya sa dubu guda uku a matsayin magana ba ta kare ba iya dai ya yi kwacin ni iya abin da yake so amma shi ka gobe alamar magana imam ahmad ta kare su da ke gaya wasu wannan hari ne na masu amana wajen ilimi ba lokacin ya fusata da hayaniya da shogansa har ya kashe wayarsa nan ma ban tsaya a nan ba ta rabbin da na fara masa rabbi na ɗaya zama na ɗaya sai da gaya masa cewa tun da ka dukan nasiha ka dukan gaskiya to shirya za mu fara martani a kanka to ne yasa amma muka fito muka musa lasifika muka yi magana a kansa da ya karfi shawarar da kuma gaske da ake so a nuna masa da ba wanda ma zai ji ba wanda zai san ma gyara ne a nuna masa cewa guri za ka yi kuskure ka je ka gyara da kanka wannan ba abu ne wanda ya lalɓa su ko ta waya ko wani aibu a wajen mutum ba kowa zai iya yin wannan amma sai kasance ya ke da daga nan muka fara martani ba ma kama sunansa a tunaninmu zai tafi na zai karbi gyaran da ake masa to amma sai sake zama gaji. Eh, amma zuwa da samun abubuwa amma shan hankalin mutane kuma ya bude a kyau da kyau ah, shin in kayi ma shakka ta kira shi raddi ta kira shi sai kana gyara shi kana correct mai wasu ababa da yake shi ne wanda ya buɗe hanya banda malam zubar akwai wanda suka kira mu sunan su ne amma akwai waɗanda ka taba yi ma haka ka taba kiran su kana gyara su kuma ko wanda suke suka taba kiran ka kai suna gyara maka eh. a wannan abu ne sanan ne tsakanin ɗalibai ilimi haka yana faruwa tsakanin malamai su ma yana faruwa da su idan ka zo kuskure na wata uwanka hakki ne nasiha a addini hmm. ka kira shi kai masa nasiha ni a ko za ka kira ni abu kaza da ka faɗa muna gaba haka ne idan na duka na gaskiya haka sai in ce gaskiya ne gudu ne gaskiya kuma idan na zo da gyara wani zuba ma inda kake karatu wani zai zo kana tashi ne sai maka jajen gyara shi ba kana zuwa za ka gyara wannan abu wannan sananne ne a babi na a babi na ilimi ko baya nuna na kasu ko koya ga wani mutum to amma shi yana da wata ɗabi'a shine baya karɓar gyara baya karɓar gyara idan gyara shi za ka yi masa guda ɗari dole sai ya ba wa kansa uzuri kai tsaye ba zai tafi tare wajen karɓar gyaran ba sai ya yi kwane-kwane ya haɗo sun da sun domin ya kasu gyara kamar wannan bidiyon da ka gani tare eh. wannan bidiyon da ka danna wannan tsibirin na ce kaga ai sai sai cewa ai babu abin gaba daya eh wai babu cewa ai babu kirkira ake kirkira ake haka yace akwai bidiyon na farko eh. ba shi kan danna ba shi muka shigo maka cewa ai babu babu sai kuma da aka kawo sai kace a ai kuskure ake wajen faɗa kaga dole wannan mai hankali zai ce ka ce babu ai da kai ka ce a wajen faɗa kai kuskure amma magana akwai ta kaga da cewa abin na ka faɗa dai shi ma ba bane ba da bai wani waɗanda yake cewa wanda suka ce in ce ba akwai bidiyo da nai wanda shi ma na ɗauko littattafai na ɗauko littafi na kitabun tauhid na muhammad ibn na haska kowa ya gani wasalin da aka yi kan ba ya tarbibu ba haka da akwai tarihi kuma kiyar dimash na alhabis a asakir shi ma mun ɗauko mun haska hmm. Zibu aka ce ba Zibu ba haka nan mun ɗauko littafi na wanda littafi na alimawa a al-bukhari hmm. shi ma wanda duka ɗauko muka haska wanda shi ma Zibu ba Zibu ba hmm. daga ka kawai wannan wani molon kare da kokarin ya za a yi gudu ya bulle daga abin da ake tuhumarsa da sauran abubuwa waɗanda yi yawa akan akan wannan ishu a da ba mu fasa interest a wajen martani da ake masa a bayani ne na a wayar da al'umma kai tun da shi ya ake ban gaskiya a nuna mutane inda gaskiya take a nuna musu inda bata yake daga baya wanda ya so ya shirya ya shirya bisa daidai bisa gaskiya wanda kuma ya so ya bata bisa hujja wannan shine abu ne sa nake masa martani abu na biyu dangane da lambobi da ka faɗa yana ba da lambobi na hadisi ko ya ba da lamba na shafi ko kaza akwai abubuwan da yawa daga ciki kare ne ba gaskiya bane ba wanda akwai littafi da ne kwanaki shi ne wannan littafin da ke hannuna. Lambobin da malamin da ce a je a duba ku duba littafin. Akwai a ciki akwai waɗanda ƙarya ne ba gaskiya bane. Ok amma akwai waɗanda gaskiya ne. Kuma akwai waɗanda ƙarya ne. Akwai waɗanda lambobin haka ne akwai waɗanda lambobin haka ne amma akwai waɗanda ba gaskiya bane ba. wataƙila zai iya ka maka lamba guda biyar sai ka ga a ciki guda hudu karya ne ah! a ah, ba shi lamba biyar in ya baka biyar akwai misalai zan iya bayarwa akwai misalai wannan da yake hannuna eh, eh, littafi ne mai suna izahatu sirkar raddi ne da ne masa akan wata matsala matsala ce guda ɗaya wadda ita ce mafarin ƙayyata hadisi da ya shine bayani nan da ya fara sauka a alƙur'ani akwai hadisin da na Aisha ta kawo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa ya ayyuha abun ikra bismi rabbika alladhi khalaq kuka ta fara sauka wannan hadisi sananne ne annabi ya zo da kira malaika jibril ya zo shi ya zo yake wannan tasiri ne ƙarya ne bai inganta ba akan wannan matsala akan wannan matsalar shai ya suri, in ka ce haka gaskiya ba mu taba jin haka ba shin kana da inda shi mala abdu jabbar ta ce wannan abu sanadin abu ikra farko ayan da ta fara fitowa a cikin qur'ani suran wannan sura kana da shi da ya karya ta wannan saboda akwai su zan akwai su akwai su zan baka lambar karatun ma nasa idan ka koma jarasi na hamsin da biyar Na shi muna jin ga in aka mu ba za mu samu wasu baka da shi kusa da kai kenan yanzu. A'a, normal za mu iya wa yanzu, amma dai saboda lokaci kafin mu tashi za mu kunnan Allah ya yarda. To shi kenan. Zan da aliboshi in Allah ya yarda kafin tashi. Oh. A darasi na hamsin da biyar a cikin jamfin tsaraye wannan magana. Haka darasi na hamsin da shida a cikin jamfin tsaraye wannan magana. Haka nan a darasi na eh, ɗari da biyu da ɗari da uku ce wannan maganganun. A kan sare kuma na rubuta wannan littafin ya mata martani a kai. Wanda a cikin wannan littafin a ƙarshe a wannan matsala guda ɗaya kawai matsala ɗaya kawai hmm. sai da ya karya guda talatin da ɗaya karya talatin da ɗaya kan wannan matsala ɗin zai faɗi magana ya ce malam wani ya faɗa ko bai faɗa ba sannan zai ce akwai hadisi har littafi sai da ya kirkira akwai malamin da ya kirkira masa littafi alhali kuma na nasa bane hmm. wannan sanannen abu ne ga wanda yake bibiyarsa ya san shi da faɗin abubuwa waɗanda suke ne waɗanda suke ba daidai ba wanda idan ka ba da dama hmm. su zan iya karanta mata wasu daga cikin rayin da yi idan ka ba da dama zan iya karanta maka misali yanzu ka ga eh, eh. lalle wai ayaki da kogo na ga mutane na zaga haka ko shi kansa hmm. an baka misalan da suke mafi kusa misali yanzu a nan ƙarya ta ɗaya da na fara rubutawa Kariya ta ɗaya da na fara rubutawa shi ne kariyar da iya Muhammad ibn Kuzaima. Akwai malamin hadisi sananne da suna Muhammad ibn Kuzaima hmm. wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da goma zuwa ɗari uku da goma sha ɗaya bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ya jingina masa cewa shi wannan malamin Muhammad ibn Kuzaima ya rawaci hadisi na Abdullahi dan Abbasin a cikin littafinsa sahihin littafinsa. A nan ba na dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da shida yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi makka khamsa ashara sana annabi ya zura shekara goma sha biyar a gari na makka zamani sini shekara takwas au saba'an ko shekara bakwai ya rabbau a wasu mahusauta yana ganin haske yana kuma jin sauki wa zamaniyar shekara bakwai akwai shekara takwas au saba'an ko shekara bakwai yuha ilai a yi masa wani hmm. wanda wannan hadisin ita wannan namba ne bayan namba ta dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da shida dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da shida tana komawa cikin wannan littafin na Muhammad ibn ba za ka ga babu ita. Ah. Idan ka koma ta ji hadisin da na karanta dai yan uwa suna ji. Eh. hadisin da yake wannan malamin ya fitar Muhammad bin Kuzaima a sahih littafinsa shi ne hadisi wai annabi ya zauna shekara goma sha biyar a gari na a gari na Makka yana jin haske yana ganin haske yana jin magana ana fahimta na'am so idan ka koma cikin littafin malamin a wannan lamba ɗin da ya bayar ta dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da shida kana koma za ka buga hadisin ba ka karanta maka hadisin da ya kawo hmm. malamin sai ya kawo hadisi wanda ya ɗauko shi daga alhassan ibn musa al-ashiyam yace haddathani thabit wa huwa ibn yazid abu zayd al-ahwal an Abdullahi, ibn usman ibn husayn an sa'id ibn zubayr an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق wannan hadisin kwata-kwata ba ne wancan nan babba shi wannan hadisin kwata-kwata a wannan littafin ma babu shi wanda ya fada wani hadisi ne daban cewa annabi ya ce wannan alhajar alhajar al'aswar yana da harshe yana da kuma lafa zai ba da shaida ga wanda ya sumbace shi a ranar alkiyama wanda shi hadisin da wanda malami ya ka a littafinsa shi kuma wannan abin tabbata sai ka wani hadisi da Abdullahi dan Abbas wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekara goma sha biyar shekara takwas ko shekara bakwai yana ganin haske yana jin magana shekara takwas ko shekara bakwai ana masa wa'ayi ya zauna a garin Madina shekara goma kaga wannan hadisin ba shi da alaƙa da wancan hadisi jabu babu wannan hadisin cewa shi ne wancan malamin ya fita shi kuma wancan malamin bai mai tsoron hadisin ba hadisin da ya fitar shi ne hajjadul aswad yana da harshe yana da lamba duk wanda ya sumbace shi a ranar alkiyama zai zo a ranar alkiyama shi dutsen yana ba da shaida ga wanda ya sumbace shi to ga wannan karya ce kai tsaye yi. wanda ya eh, bi shau ya hakuri kaga duma na a ɗauke shi mal abdul ya ba da reference a cikin hadisi cewa kamar namba kaza amma wannan hadisi shakar za ka sami shi nan ban da ya bayan nan ba shi ba haka ba ne to amma wani ba kuma daban akwai wannan hadisi kenan babu shi ah. babu a littafin eh, eh, eh, ina zuwa ina so ina so kaga mm, in kuna wa'azi sometimes wasu ba su fahimta she mun shigo ciki ya kun shi abin da kake faɗa ka ka san abin da kake faɗa wato abin da kake faɗa gaskiya ne wato bi ma'ana Malam ya ba da reference wani hadisi cewa a'a in aka je nan ba kaza nan ba kaza nan ba kaza shi karanta wani hadisi to hadisin da ya karanta ya ce nan ba kaza nan shine hadisin da kake karantawa yanzu ko Ok, wasan bi na akwai hadisi amma nan da ya bayar ba haka bane ok yanzu mu zo kan fassarar da wani abu da ya yi daidai ne ga kan da aka zana wannan hadisi to abin da kuma da sarki ba haka bane ba to bari mu sani dr romeo bari mu ke maka bayani masha Allah shi ya ba da namba ya ba da namba ya ce misali yanzu kun ba da misali da kai sai in zo in ce sarki a rana ranar sha biyu ga watan uku hmm. ranar sha uku tun da ke nan ranar sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu 2021 sarki ya ce kaza hmm. misali misali sarki ya ce kaza a shafinsa shafi na sarki zaki ya rubuta ya ce kaza so idan muka zo muka bincika sai mu tara kai a ranar ba kai ka faɗi wannan magana ba wannan magana ba mai ta a shafinka na wannan magana ba shi a shafi na ba ni na faɗa ba ba kai ka faɗa ba ma kwata kwata babu ita kai a shafin ka kwata kwata baka dora ba to shi ne shi abin da yi da ya zo wannan hadisin sai ce malamin nan Muhammad ibn ma ya sai da a littafin sa kana gane ba na'am ga nan basta ibada nan ba hmm. da aka koma littafin sai aka ga na ɗaya a littafin babu hadisin na'am da akwai hadisin sai mu ce kuskuren nan ba ne to amma babu hadisin a littafin ballantana ma kuma ita nan ba kuma wani hadisin ne na daban kana fahimta oh wato an ba da nan hadisin wata wata littafi daban ba wannan hadisin ba sannan kuma hadisin ma wannan littafin ma babu wannan hadisi a ciki babu wannan hadisin a cikin ka. okay so yanzu yanzu mu ajiye batun karatu batun littafin kuke mu zo a hankalce abinda shi ya faɗan nan kuke a sa a ɗauke shi ba shi a cikin wayannan littattafai abinda ya faɗan nan ba shi cikin wani littafi ko kuma a'a wannan abin da ya faɗan nan babu san babu ƙarya ne a'a akwai da wasu littattafan akwai su a wasu littattafan amma mu a ka'ida na ilimi shine lokacin da na ce littafi kaza akwai hadisi kaza idan aka koma aka ga babu to me mutum yake na kariya gaskiya ne Na'am. Su wannan misali na ɗaya kenan. Misali na biyu hmm. akwai malami suna Abu Ya'ala. Akwai malami suna Abu Ya'ala. Shi ma wannan malamin Abu Ya'ala ya rasu a shekara ta ɗari uku da bakwai. da shi abin jabbari ya zo sai ya sake ba da namba wannan magana da nake gaya maka ya faɗe ta a cikin karatu na na hamsin da shida da kuma karatu na na na afwan karatu na ɗari da biyu wannan magana tsari nan ta farko kana fahimta haka nan ƙarya ta biyu shi ne akwai malami mai suna abu ya ta'ala ya rasu shekara ta ɗari uku da bakwai shi ma da ya zo sai ya ce ya rawaita hadisi a lamba na dubu biyu da ɗari bakwai da sha tara irin wacce hadisi da na farkon? shi ma malamin nan ya rawaita hmm. da aka koma littafin na malamin sai aka ga kwata-kwata babu hadisin shi ma shi ma da rubutu wannan hadisin ba Aka a nan wanda ya bayar wani hadisin ne na daban a irin wancan hadisin. Kana fahimta? Na'am irin wannan na ga ma a iya wannan matsalar karya talatin da ɗaya. Ya ce magana kaza akwai ta ko malam wane ya ce ƙarshe kuma idan ka koma sai ka ga shi wannan malam bai ga wannan magana ba abin tara maka wani misali guda ɗaya a taɓaice a dangane da wannan da wannan littafin akwai magana da a kan al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala hmm. da izo kan shi wannan kafin ibn hajar akwai kafin ibn hajar ga wani malami wanda sunansa shu'aibul arnaud shi wannan malamin shu'aibul arnaud hijira hmm. ya to janna na khadija ya ba ta labari ga abin da ya gani sai ke da na khadija la qad khashitu ala nafsi la qad khashitu ala nafsi ina ji wa kai na tsoro shi da fassarar magana to shi malam ibn hajar wanda ya basu dari takwas da hamsin da biyu yana da littafi wanda ya fassara sai bukhari a ciki to shi abu jabbar sai yace ai wannan da kad khashitu ala nafsi na ina ji wa kai na tsoro ibn hajar ya ce abin da annabi yake yi yana ji wa kansa tsoron hauka annabi yana ji wa kansa tsoron hauka haka malam jabbar haka ya faɗi haka malam jabbar ya faɗa ibi ibn hajar ne ya faɗa Eh, a ina nufin Malam Jabbar ya ya hurta eh, fasaran hauka. ya fuskara mana wancan hadisin na farko da na gaya maka to annabi yana jin annabi yana jin yana jin sauti yana jin magana yana ganin haske eh, yana jin magana yana ganin haske haske a huskar sa na'am sai ya ce ai wannan hauka ke nan aka yi fuskara inna lillahi wa inna ilaihi aka yi fuskara cewa annabi ya yi shekara bakwai yana hauka wannan magana to ita ma tana nan duk mai nema mun yi martani a kai mun ba da amsoshi akan wannan magana to ina so ne akan ha'incin sa nake sai magana yanzu na'am saboda ka san kana ko lambobin da yake wayawa da shafukan da yake ba ba haka kai okay yanzu wajen ɗalibansa sai ya ce ai ibn hajar ya tafi a shi ibn hajar ra'ayinsa shine la kadaka shi tu fassara wannan na ina jiyo kai na tsoro hauka ne haka eh. ibn hajar ya kana fahimta na na'am na'am na'am muna fahimtar ka sosai na'am so idan ka koma littafin ibn hajar din kana komawa cikin littafi na da ibina hajar sai ka ga shi ibina hajar kwata-kwata ba shi ne ra'ayinsa ba wannan hmm. ba shi ne ra'ayinsa ba domin idan ka koma ibina hajar da abin zan karanta saboda waɗanda suke bibiya ɗalibai da suke bibiya sai ce na kadu kashitu ala nafsi faɗin na kadu kashitu ala nafsi sai ce wani wal filman mazkura wannan tsoron da aka ce annabi yana ji ikhtalafa al ulama'u fil muradi biha malamai sun yi saɓani me ake nufi da ita alas ne ya aisha ba kawulan abu ta magana goma sha biyu hmm. wanda shi ne farkon magana ibn adam sai yace awwalu hazance na farko aljununu hauka cewa tsoron nan ana nufin hauka sai ce wa an kuna mara ahu min jinsil kahana cewa abin da annabi yake gani yana jin tsoron kamar wani nau'i ne na kokanci sai ce ja a musaka halbihi fi iddati kuma ya zo a hanyoyi da dama an bayyana haka da aka ji magana karshe sai ibn hajar ibn hajar sai ce wa abdalahu abubakar ibn arabi abubakar dan ibn arabi ya lalace kan magana ya ce wannan magana da cewa annabi hauka ne cewa ƙarya ne maganar banza ce ibn hajar sai ka wannan magana sai yake wa hukka lahu an yuqala ya dace dole ne ga ma a yi watsi da wannan magana hmm. kana fahimtar sarki sosai sosai sosai shi a tsakanin da ya tashi ya cire ɗalibansa ibina hajar ya ce auka ake shi kuma ibn hajar da ya kawo wannan magana ta ce wani malami da suna abubakar ibn al-arabi al-maliki wanda ya rasu a shekara ta Eh, eh, ɗari biyar idan ba mun tawo ɗari biyar da arba'in da wani abu ya rasu shi malamin sai ce shi wancan malamin ibn arab ya ce magana a ce hauka ne ya shi kashi ya ce ƙarya ne ibn adam shi ma sai ya kuma malamin sai ce a ce annabi ya hauka ƙarya ne ok mala ya kuri na zuwa ya kuri na zuwa eh, kwakwalwa mu mu masu fasar jinka masu ga sauraron wato malam shin magana da malam jabari yayi yanzu an taba yi a da har aka ce aka ko iyazu ko iyazu aka kutanta annabi da wannan haukan nan wannan lokaci har wasu suka kara suka karyata shi wanga magana an taba yi a da kabe ma ce ka ba mala abdul ne farkon da ya fara yin wannan magana ba kenan wannan magana ba ke fara da faɗa ba magana fara faɗa ba amma abin da muke magana akai sarki okay abin da muke magana akai ne. maganan nan malamai sun ce bata inganta ba ok wato an karya ta wannan magana tun da wannan ta ba ya magana yasa eh, amma ita malamai sun ya kuri wani hikima ce ciki akan irin hadisan kamar misali kan da malam jibal ce wai yana korewa ne amma a dan shekara da shekaru shekara fiye fiye da dari dari dari dari dari an taɓa gaddamar irin waɗannan hadisai wani hikima ce ciki har gobe aka bar irin waɗannan hadisai a cikin littafi da kuma ake karanta su wani hikima ce ciki to kafin da baka amsa a kai kafin da baka amsa a kan wannan akwai tambayi da zai shi ne shi dole sai an faɗi abu sannan za ka ce akwai shi ita wannan maganar ita wannan maganar ba hadisi ta zo ba wannan cewa aljinun ba batun hauka ba hadisi shi zo ba kana fahimta a wajen fassara ne wasu malamai sai suka kawo kana fahimta ba hadisi ta zo ba ma sam ba hadisi ba ne a wajen fassara ne wasu malamai sai suka kawo sai ibn hajar sai ya kawo ita. wannan fassarar da wasu malamai suka yi malam wani ya ce magana banza ce ni ma kuma ina goyon baya akan cewa wannan maganar banza ce bata inganta ba kana ganewa to shi kuma abdul jabbar a nan sai ya zo liƙa wa ibn hajar sai ce ibn hajar ya ce Allah yana hauka hmm. ka fahimci wannan na'am na'am na'am ka fahimta na'am na'am ka ce na an sanye wa ibn hajar kariya ibn hajar ba ya ce wannan maganar banza ce misali yanzu sarki ne gano dan sarki ka zo ka ce wannan magana ba ta inganta ba sai ta yi sarki ma ya goyi bayan ta sosai magana da gaskiya ne zuciya ne san zuciya ne kenan eh, kana fahimta abu na biyu da kai tambaya akai tambayar da kai abu na biyu batun cewa waɗannan hadisan akwai su a'a maganganun da al yake yi akan hadisai maganganu ne waɗanda su hadisan kusa kusa ba haka suke magana kai wasu kusa ba haka bane ba ba ban misali yanzu magana fyaɗe wataƙila nan gaba zan yi ta sai annabi musallam ya yi fyaɗe wanda za mu iya janye murya a ji shi ma annabi ya yi fyaɗe wanda kaga kwata kwata hadisin ba magana fyaɗe ba ne batu ne na laye da ke zan aure ki ta aminta kuma annabi ya aure ta shi kuma ya zai fassara shi da fyaɗe a da haka matsalar ba hadisai suke ba abu na biyu shi ne mu a addini ya kuri malam wato ita wannan da aka ce an je wurin yaki batun shaɗa na da kawo wato annabi bai ba ya kwace ta bane ba hadisin da nufi kawai ya kwace ta annabi ya yi tsira da ta da suka yarda an yadda sai kana komawa cikin akwai littafi sai ibn hibban kana komawa za ka gani a cikin sai ibn hibban hadisi ya inganta annabi sai ya ce zan zan ba ki zaɓi ko da yan taki na aure ki ko da yan taki ki zaman ki a kabilan a cikin jama'a ki to annabi ya bata wannan zaɓin wani shi kuma kai zai annabi ya mata zaɓe ina zaɓe a nan hmm. ana fahimta a daka wannan wani abu ne na abu na biyu da nake so kada manta a cikin tambayar ta shi mu a tsarin mu na addini a littattafan mu na hadisi akwai a littattafan da suke hadisai ingantattu akwai a da ba su inganta ba akwai hadisan da suke karya ne ma kutawa annabi ake annabi bai faɗa ba wasu makiya addini suka yi suka dinga jingina wa annabi ya faɗa malaman musulunci duk sai da suka hana idan su bacci suka zo suka ware ta kafai waɗanda waɗannan hadisan ga waɗanda suka su ga waɗanda ba su inganta ba to yanzu idan wani ya zo ya ɗauko hadisin da dama san malaman kuma sun ce ne bai inganta ba sai zo ya ce malaman ahlus sunna sun ce wannan kariya ya mana ko ba ya yi mana ba iyaye iyaye domin dama can malamin sun yi littattafai sun ware hadisan da suke ingantattu da wanda ba su inganta ba amma Allah ce mace shayi ka yi magana nan wallahi mai muhimmanci mai kyau wala ina son dalil sun gani da kai sosai Allah ce maki shayi na sai ka yi magana mai inganci mai kyau wato bi ma'ana akwai akwai akwai akwai hadisan da aka shigo da shi da ƙarya akwai su har malluma wato malluma sun hana idon su da kwana ba su yi barci ba da yi bincike ka gano wayannan hadisai amma malam abin da muke tambaya ne kaga kamar misali manoma ba su san cewa kamar zamani na yau zai zo da turawa za su shiga cikin irin wayan garba ba su ma su gani bane ba su cewa kamar a'a akwai lokacin da za a yi a buga littattafai na translation na turanci da wanda ma wanda ma bai ma karatu ba ma zai iya ɗauki shi ma karanta don fasan fassarar da shi ya so yanzu abin da kake kake magana za ka yi ka ce zo google zai iya baka shi mana daban-daban daban-daban zo kawai to amma misali wani lokaci me yasa malluman suka bar wannan hadisai ba su kona ba ba su share ba ba su yaga ba suka bar wannan hadisai har gobe shi muke so mu gane shi na shi ba magana kona ba ne ko rashin konawa abin da ake rawaitar sa mutane sun haddace su a kirji sannan kuma sai rubuta shi a littattafan su yanzu misali zan ba ka akwai malaman mu wata waɗanda suka yi aiki wata shi ya kuna zuwa ya kuna zuwa wato ko an kona ma wasu sun haddace shi sa ba iyawa wasu haddace shi yana nan wasu haddace shi yana nan waɗannan su kansu malaman namu da suka rubuta ai dan mu gane cewa menene ya inganta ne da inganta ba yanzu da kawai banin su aka yi an kone su sai zamto aka zo ana magana a kai wataƙila wani ya hadisi ne ingantacce amma yanzu misali zan baka akwai littafi da aka rubuta al-imam ibn tuzi a ne da sun ya rubuta sunansa al-mawdu'at ya tattara hadisai ne na ƙarya hadisai na ƙarya a ciki yanzu duk wanda ya ga kowannan sai ka kuɗi ita ai ga hadisi a cikin al-mawdu'at mu waɗanda muke musulmai waɗanda muka san wanda yana cikin al-mawdu'at sai ya zo a cikin almanzu a cikin mutum to kai yanzu a gona za ka je ka ɗauko wannan zantuka ka ce a ya faɗa ba ma ta kafa yi alaka abu ne mai sauƙi kuma sannan su kansu turawa da kake magana aikin da can ana translation ba wai yanzu aka fara yi ba amma a koda yaushe a kowane zamani za ka samu malamai wanda suke nuna al'umma gaskiya su nuna musu wannan ya inganta wannan bai inganta ba yanzu shi abin jabba misali ba cewa yake yana yakan turawa ba Muna abin da kuma yi. Ya faɗa haka. Kaga aikance ne kawai ne ya gara. ne kawai ne ya gara domin ai abubuwan da ike yi turawan ma ba ba turawan ma ba ba a tuwa ita kanta wannan rashid brother rashid yake ya je ki da shi ya je misira da su da shi yakin daga nan ka san yaudara ne hmm. domin brother rashid tashar da suke alhayat ai ba a misira take ba ba a cikin misira ba ke ba ga ma shi cewa ya je misira don su mutamala da shi yanzu na ce misali na zo karo don su mutamala da sarki zaki zai yi haka eh, ai ba zai yi ba wani aladi wannan zuwa kan ne yanzu ce a jiki malam yanzu na ce a ciki tsagwaranta kashin nan a nan an yi ka kashe take a nan an yi ka kashe take amma wai sai yake a takardar da ya rubuta wa gwamnati hmm. cewa baya zakin annabi wai ai gashi har ma zuwa ya rubuta ce zai har misali ne za su mu'amala da braza rashe. amma kuma braza rashe nan kusa kusa ba a misali yake ba kusan da yake kuma gamdinsa ba a misali take ba a ta take kawai dai ne su kansu a cikin stoci da suka kasar misira hmm. suna kokarin siyaki abin da wannan tashar ke yada ba to kaga tun da ganin ya sauka daga layi za ka san cewa abu ne na yaudara abu ne na son shi da bata addini don abubuwan da yake faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta turawan ba ta faɗa hatta turawan ba ta faɗa domin za ka iya cewa maganganunsa da fatanci ga addini da annabi sun nuna kama maganganun sun turawan misali annabi sallam hadisin da take magana na auren na safiya ila mutum tare a cikinsa annabi zaɓi ma ya bata ita ko ki je ko ki na yan taki ki zama matata ko na yan taki ki zaman ki a gaban haka annabi ya ba ta zaɓi annabi kuma ya aure ta suka yi zaman lafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ai har ta kan je masallaci annabi yana aiki da tafi ta kai masa ziyara hmm. yanzu matar ta ce an masa fyaɗe Mashin da aka ce an maka fyaɗe za ta ga mutuncin wannan mutum? Allah za ta tsalle ka, gaskiya za ta tsalle ka. Za ta ga amma ita soyayya take da annabi sallallahu alaihi zama, har ta je ta shi. Annabi idan ya ga tana kuka ta zo ina share mata hawaye. Hmm. Sannan a ta abubuwan da yake faɗa a cikin hadisin wanda yake nuna mutuntawa da tawa na ita tafiya amma sai mai da shi kaskanci. Yanzu kamar kai sarki, kuna tafiya da matarka za ta hau mashin. Mashin ɗin nan ne zai ne eh, ko za ta hau doki sai ta sunkuya kace ta ka kafa ta ki hau wannan yana nuna kai ba kai yana nuna kaskanci ko mutuntawa ana wayar mutunta na mutunta ba ta na kenan na mutunta ba ta na ma sosai ya to yanzu annabi da ake ba mu labari ya fi kowa iya soyayya don yawa masu sa da biya ya zuba da kanka mutunci irin waɗannan fa ya yake wa halittar annabi wannan yawan tafiya ya sunku ya sunku ya ishe ta ga kafa ta ki hau Hmm. ta ta ga kafa annabi ta amma yake cewa ai ko mutum mai mutunci ba zai haka ba alhali cikakken mai mutunci shi ne wanda zai haka haka sosai shi ne wanda zai mutunta matarsa da darajar ta kuma ita kanta safiyar ai annabi mutunta ta yi darajar ta ta ki dauka ta a matsayin ta na wacce aka kama ta a yayi hmm. baiwa maimakon ta zauna a cikin bauta ta zama test lady ta shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama wannan ƙarshen mutunci ne sosai mata nawa suka yi fatan su kasance cikin mata yana annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba samu wannan dama ba hmm. amma ita daga baiwa ta zama umma hasil mu'minina uwa ce ga dukkanin wani mu'mini a duniya a wannan daraja ne da jimmamawa amma shi kai ko da yaushe kokarinsa shine a ra'ayi ya bincika tunanin magiyansa hmm. don ya juyar abin da yake gaskiya ya koma kwaliya abin da yake baki ya koma kuri. ko abin da yake kwali ya koma baki haka yake masa kuka zuciya alaka babu wani iskali a ciki wannan ina kan misali ka sauka daga gida daga abin da nake yi misalai da kare rai waɗanda ike yi a cikin ne lambobi da ta faɗa zai faɗa ita akwai magana amma kuma magana kana komawa za ka gani babu ita wannan magana akwai malamai da yawa wanda na kawo a cikin wannan littafin waɗanda ya yi musu ya yi musu ƙarya wanda kuma a ciki na kawo su waɗanda ina da lokaci ba zai bayi ba domin na ambata wanda wannan bai su a iya nan ba hatta a cikin rubutu akwai fili na irin wannan a da tsare ce magana kaza akwai ta a littafi kaza kuma babu ko ya ce kaza babu kuma ka koma ka tarar da shi akwai wani abu da nake so na rufe da shi hmm. shine wani littafi da ya yake ya kirkira hmm. ya jingina shi zuwa zuwa ga wani malami Shi ne ibn kujaima hmm. ibn kujaima ya zo kan wannan malamin sai jingina masa cewa yana da wani littafi mai suna al'awa'in mai suna al'awa'in duk mai so iga wannan magana tasa koma cikin waɗannan kayan da na ambata zai yi wannan magana cewa in shi kurema ku Zai ma yana da kan bisu al'awai domin akwai na so tsara abubuwan sosai sai da duk maganar da zan faɗa kamar yadda nake yi a lakcocin mu ba wai shafi da muke ba sai mun danna ya faɗa kowa ya ji idan kowa ya ji sannan mu ɗauko littafi mu haska muke so abu kaza da yake babu gashi abu kaza da yake akwai mu ce babu shi haka yake yi kowanne yake yin siri na lakcocin da muke na gimfi na ganin da mai kuma zai ga tun daga farko har ƙarshe akan wannan tsarin muke wani ma hatta fotokofi yake yi a wasu lokutan na shafukan da ya ambata muka yi fotokofi duk yawan masallaci mu raba wa kowa kofi hmm. sannan mu dinga danna shi ga ga abin nan koba din za mu fotokofi kamar nan koba ta din eh. idan muka yi fotokofi ga sunan littafi ga rufi ga malamin sai mu je shafin ko nan ba sai ambata sai mu fotokofi na wannan sai mai tafi akalla za ka ga wajen shafi hamsin ko talatin ko sama da haka hmm. sai mu ba kowa a masallaci sai mu ce a janna shi ya fada idan aka janna shi ya fada sai mu ce to abu wannan magana haka take mutane da kansu suke hukunci suke ba haka bane sai wannan ƙarya ne kansu wannan mun ya ga ba ɗaya ba biyu ba wanda idan kana son kwafi zai iya tuba maka da lakta ɗin sannan tuba maka da pdf na takardun da muka dinga yin wannan tsari da su a da aka wannan abu ne sananne. Hmm. wannan malamin shi da ke so in nuna maka sunansa eh, Muhammad ibn Kuzaima hmm. sunansa Muhammad ibn Kuzaima wanda shi wannan malamin da ya tashi sai sai yana da littafi mai suna al to duk duniya wannan malamin ya kuka wannan littafin ba ba shi da wannan littafin duniya amma sai duk ba shi da wannan littafin ba wani malami da ya wannan malamin yana da littafi mai suna al'awadi kana fahimta ta amma sai na ya samu kuskure shi ne lokacin da yake kokowa a wajen hutu malaman baya ma yi da abubuwan da suke faɗa wancan malamin da kasu yake gaya maka ya yi aiki aikin wannan littafi da imam ahmad musnad to dai a wajen sai je yana kokowa wane ya rawaito wane ya rawaito nan ba da sai da kaza to da ya tashi akwai wani littafi na al na al tabarani abul Suleiman bin Ahmad tabarani shi ne sunan malamin. Wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sun shi wancan malamin Sa'id al-Arnaqu da ya tashi wajen kawo malaman da suka fitar da wani hadisi sai ce a cikin sa akwai at-tabarani a littafin sana al-hawa'i eh. littafin sana al-hawa'i to wannan malamin mai littafi na al-hawa'i sunan sa at-tabarani shi kuma da ya tashi a tsaban sai ya ce ibnu qunayma a littafin sana al-hawa'i wanda kuma sariya ne sharri ne ibnu qunayma ba shi da wani littafi suna al-hawa'i din malamin da suka yi tarihin sa ba su kawo wannan littafin nasa ba su kawo littafi suna da awa'in cewa na shi wancan malamin ba ina fata kana fahimta to wannan wannan a taƙaice kenan game da abin da ya shafi eh wannan mas'ala ɗaya ce ba ta gaya ma mas'ala ɗaya ƙarya talatin da ɗaya ƙarya talatin da ɗaya wanda a iya ga littafi shi ma wanda na rubuta shi wannan littafin sunansa al'anwarun fa. bi abaqiri muqaddimatin azifa akwai lissafin da Abu Jabbar ya rubuta duk duniya shi ne lissafin da ya gudu da shi shi ne lissafin da yake cewa maganin mayu Kasa san mayu aiko sosai sosai shai bismillah ina zuwa eh bismillah Sarki ka san maye, to wannan littafin shi ne yake cewa da shi maganin mayu, ya al'anwarun kashi ba, eh abuwan mukaddimatul azifa kai, Lissafin nasa shi ne mukaddimatul azifa, ina sa da shi maganin mayu wanda ya da yake zala fakat wanda ya da yake zala bacci to a wannan littafin nasa na muqaddimatul azifa na'am na'am muqaddimatul azifa eh. nan ma za ka kaga kare gari iri iri da ha'ita in ta kala kala wanda da na rubuta ba da wannan littafin al'anwarun tashi ka da abafiri muqaddimatul azifa muna fata fatan Allah ya da nan da kafin ɓallari muke so mu gabatar da wannan littafin an buga shi yanzu yana nan kano insha Allah ta'ala nan kusa za mu kaddamar da shi kafin azumi da izinin Allah wanda layi mujallabi biyu wannan kai shi ne fara fitowa yanzu kolin biyu biyu da ma ga ɗaya da fitowa eh, amma shehu kai ka zana wannan littafi ni ne na zana wannan littafi masha Allah masha Allah ni na rubuta shafi ɗari shida ne shafi ɗari shida ne wannan wanda na yi shafi ɗari biyu da saba'in da wani abu ne wannan insha ah, Allah ah, jama'a ga shai ya buru rubuta littafi amma shai ya mana alkawali wai kan azumi kan mu shiga eh, ramadana za kare kuma mu ma za mu yi alkawali da shayi in shayi ya rubuta za mu lunch din wannan littafi a nan shayi zai zo ya karanta mana sosai mu ji mu gani mun ba shi full program akan haka za mu lanci wannan littafin masha Allah shi a wannan littafin nan ma akwai da ne wannan na fara ne ya kawo karya guda hamsin san guda talatin karya talatin so nan kuma na ɗan kawo samfur na ɗan karerai guda hamsin ne samfur karerai guda hamsin wanda zan karanta a gurguje zan ɗan karanto wasu abubuwa kan daga cikin karerai da su na'am daga shafi na ɗari hudu da talatin da biyu kada gari suka fara wasu zan ba da zan ba da misalai daga cikin kare da idin da yi a cikin rubutun nasa hmm. wanda wanda zan dan dan sakura da ke so ne yi sarki masha Allah kada damu akwai lokaci shi akwai lokaci kada damu shi akwai lokaci misali da shi kare rayin sa akwai wani hadisi da ya kawo a cikin littafin sa na na mukaddimatu azifa da ya kawo hadisin sai yake cewa eh wai akwai akwai hadisin yana magana akan akan zagi Hmm. sai ke cewa inna mu'awiyata amarahu an yasubba aliyan an sa'ad da abi wakas ala daga sa'ad bin abi waqqas yace inna mu'awiyata amarahu an yasubba aliyan kuma awai ya umarci sa'ad ɗan abi wakas da gidan nan ma'aula ya zagi ya umarci sa'ad ya zagi sai da zagi sai nan aka yi kawo a wannan hadisin hmm. wannan hadisin al-imamu tirmidhi ya fitar da shi al-imamu bukhari ya fitar da shi har da nan gobe misali bukhari da ya tashi hmm. wannan magana ta sa tana juz'i na biyu a muqaddimatul azfa juz'i na biyu shafi na talatin da bakwai juz'i na biyu shafi na talatin da bakwai da yake cewa gashi bukhari ya fitar da hadisin a nan ba na eh, hadisi na dubu uku da dari bakwai da biyu sannan da nan ba da dubu uku da dari bakwai da uku da nan ba na dubu uku da dari bakwai da shida wanda yake da bukari yanzu idan yana bibiya yanzu ɗauko waɗannan lambobi ya gani akwai wannan hadisin cewa inna ma'auya a mara an ya fi ba'alin ma'auya ce da sa'ad ka zagi sai na ali zai ga ko ce mawa ya ce ba sa'ad bin abi waqqas okay shi sa'ad wannan lokaci shi da sayyidina ali suna fada ne akwai fada tsakanin su ne ba wani fada ba wani fada tsakanin su ba komai tsakanin su ai ba ai ba haka bane ba eh ina zuwa saboda yau a eh, ci hadisi kai ka ce muna shi ma'auya ya tambaye sa'ad me ya hana ka zagi to yau in ce ya hana ka zagi shin yau in ka zo ka ce mini ni zagi eh, ka ce mini me ya hana ka zagi wala Allah ni da mala alkanawi akwai fada tsakaninmu muna fada sosai kowa ga muna fada shi ka kira da me ya hana ka zagi in ka kai me ya hana ka zagi ba shi ka ce me ya hana ka zagin a mala alkarawi ba shi ka ce ka kai me ya hana ka zagi duma da da mala alkarawi kake to amma shin muna tabbata shi sa'ad da kuma sai na akwai fada tsakanin su ne wannan lokacin ba wani fada tsakanin su ba wani fada tsakanin su kai malamai abin da suke fada shi ma'auya yana so ya fito da ka girman na Ali da matsayin na Ali kana fahimta abinda alimamun nawawi ya faɗa ke kenan haka nan abinda abul abbas al-qurtubi a cikin littafin sa al-mufim ya faɗa ke a cikin fasar hadisi to shi kuma da ba gaba daya sai ya tashi sai ya ce ai kawai ma'auya ya ce da sa'ad ne ka zagi ya umarci sa'ad akan ya zagi na ali to mu kuma a ka'ida a ka'ida ba ma a ko'ina a duniya mutum ya ka yi rubutu idan za ka yi kwafin na maganar mutum sai ka kawo ta yadda take very good shehu very good sai ka kawo ta yadda take shi ne ka'ida na'am so haramun ne da halatta tsari na rubutu ya kama gana wannan jujjuya ta ba ko da canza harafi daya kana fahimta ko da canza wata jumla daga ciki shi a zubar gaba daya je tashi saboda ya kawo abin da yake tsere da son zuciya sai ya canza magana sai ya ce ai auya ya umarci sa'ad ya zagi sai ya na ai hmm. wannan kuma ka'ida na rubutu da ka'ida na layi na academic layin wannan kwalle ne wannan abu ne waɗanda a kansu za a iya soke za a iya kansu da hukuncin mutum ba ba. ta fata kana gane wannan abin da ya ke abu na biyu da ya shi ne shi wancan hadisin ma babu shi a bukari tun daga farko a ƙarshe amma ka ga lambobi uku ya bayar sai a bukari ya rawaita lamba ne dubu uku da ɗari bakwai da biyu dubu uku da ɗari bakwai da uku dubu uku da ɗari bakwai da shida haka yake yi bukari ya rubuta alhali tun daga babban bukari ina gaya ma har ƙarshen bukari babu wannan magana to kaga wannan ma ne ha'inci ne da kuma ƙarya a rubutu ya faɗi wannan na faɗi shafi. da ka koma mukaddimatin a juz'i na biyu a shafi na talatin da bakwai za ka ga wannan magana da ta ya faɗe ta yadda na akwai taimaka ita haka nan daga cikin daga cikin kagayayi waɗanda waɗanda waɗanda yi akwai wata magana da ita ma ta ta ban mamaki magana ce wata take ta ta ban mamaki wanda ta eh, ita magana ba ta nan ita ba abin abuwa wani al-imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rasu shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas. Hmm. da ya tashi yana yi wa wani ɗan a martani. Sai ke cewa ai sai na Ali ya yi ruwaya daga wajen sai na Abubakar. Ya rawaci hadisi daga wajen sai na Abubakar Sufi. To shi ruwayar da sai na Ali daga wajen sai na Abubakar shi ba abin da ya masa daɗi ba. sai zo ce ai wannan maganar ba ta inganta ba wannan maganar ba ta inganta ba domin a ya ce ba ta inganta ba domin an ce sai na abakar ya an kaji ruwayan nan sai na ali eh sai na ali ne irin hadisi daga sai na abubakar okay saboda sai na ali ya rawaice daga sai na abubakar shi sa bai inganta ba bai inganta ba ai kuma za ka ga mutasan zuciya zai faɗi magana Ok, to muna ji wannan magana eh shi Jabbar ya ya kawo ta cewa ba ta inganta ba sai ce wanda ya rawaito magana shi ne usman ibn mugira as-saqafi shi ne sunansa usman ibn mugira as-saqafi shi ne ya kawo magana wanda Jabbar ya faɗe ta a cikin juz'i na biyu shafi na casa'in da kara littafin sa muqaddimatul azifa juz'i na biyu shafi na tasa'in a karafe ta Usman ibn al-Mugira al-Saqafi hmm. duk malamai suna da akan cewa da ili duk malamai sun haɗu akan cewa da ili ne akan cewa ya rauni ne ba za a kai maganar hmm. kana fahimta sarki na'am na'am wannan maganar da shiyar da bari ya faɗa ita duk malamai sun faɗa to kana komawa ya kaga duk malamai kuma sun saba mata hmm. abin da ya faɗa cikin shi yadda malamai suka faɗa shi wannan Usman ibn Mugira az fi yarda ne a wajen malaman hadisi okay kana fahimta na'am yarda ne a wajen malaman hadisi kishiyansa suka misali yanzu sai da kake nufi da kishiyansa suka faɗa shi ya ce ma Usman mai rauni ne Oh, shi Abdul Abdul Bari wasu da bai ba mai rauni bane sai na Usman na'am okay malamai su abin da suka gamu sun ce ba ne rauni ba ne shi kuma ya ce duk malamai sun ce mai rauni ne su kuma duk malamai sun ce ba mai rauni ba ne na'am kana fahimta haka ya rubuta a cikin juz'i na biyu a shafi na tasa'in da kara haka ya rubuta hmm. ga malamai a zan karanto masa abin da malamai suka ce a taƙaice malami na ɗaya al'imamu da ijiri a littafin sana astikar ina da ta mai suna astikar kana koma cikin wannan littafin za ka ya ce shi wancan malamin Usman ibn Mugira fita ne abin tafiye ba ba shi da rauni ko kadan haka da al-Imam Ahmad shi ma haka ya faɗa hmm. al-Imam Ahmad shi ma ya faɗi wannan akwai littafi na al-Jamu wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim haka al-Imam Ahmad ya faɗa haka da al-Imam Yahya dan Ma'in Yahya dan Ma'in abokin Imam Ahmad ne shi ma ya ce wancan malamin ba mai rauni ne ba Usman ibn Mughira ba mai rauni bane ba haka nan Ibn Shahid shi ma ya faɗa cewa wancan malam ba mai rauni bane ba haka nan al-Imam an-Nasa'i mm. shi ma ya faɗi wannan Abdul Ghani ibn Sa'id ya faɗa Ibn Mai ya faɗa Yaqub ibn Shuba ya faɗa Ibn Hibban ya faɗa Imam Zahabi ya faɗa Ibn Hajar ya faɗa malamai goma sha biyu duka suka haɗu akan cewa wannan malamin da abdulrasar ya ce mai eh, rauni ne karya bukwarewa al'ummar musulmi karya ya rubuta cikin littafinsa duk malamin sun faɗa kan cewa <clears throat> shi wannan malamin amintacce ne ya rikajje ne shi kuma hadisinsa ka karɓe wannan shi yana cikin ƙararrayi waɗanda ya rubuta su a cikin shi wannan littafin nasa. Hakanan eh, daga cikin abubuwan da suke na haya inci. na na ƙarya da shi wannan malamin yayi hmm. shine wani hadisi wanda ya kawo sai ya ce hadisin yana cikin muwatta hadisin yana cikin bukhari hadisin yana cikin muslim ana fahimta sosai hadisin shine wai sai na eh, annabi sallallahu alaihi wasallama wannan magana tana juz'i na biyu shafi na ɗari da shafi. a littafin ba, duk da na faɗi wannan a littafin shi abu gabar kenan juz'i na bi shafi na ɗari da shafi. Hmm. yake cewa wannan hadisin da zamu karanta nan gaba yana cikin yana cikin shafi na sahih bukhari yana cikin shafi na sahih muslim yana cikin motsa na imam malik ga hadisin kamar haka wai daga abi ka? annabi sallallahu annan nabi sallallahu alaihi wasallam ka bi rajulin sajidi hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce sai ga wani mutum yana sujjada wa huwa yastaniqu ila sallah shi annabi zai tafi zuwa sallah ne wa qada salata wa raja'a annabi dai idan da sallah ya dawo wa huwa sajid wannan mutumin da yana sujjada wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man yaqtul hada wane ne zai kashe wannan mutum idan wa sahabban da suke tare da shi wane ne zai je kashe wancan mutum فقام أبو بكر سيدنا أبو بكر سيتاشي فأثر عن يديه سيتكر عن نوسى فاخترق سيفه وهزه إذا da takobinsa idan ki تكو بيسا shi sai na muka mutu kana fahimta je je isarar da mutum yana sujjada yana sallah sai ya yi gaya annabi cewa wannan mutumin na san da yana sallah sai na fi tsoron na kashe shi sai na umar ma ya je shi ma ya ganin mutum yana sallah sai bai kashe shi ba sai na ali shi ma ita ke annabi ya ce idan ka da suke shi kai za ka kashe shi kai za ka kai za ka kashe shi kada yi tata so so wannan hadisin abu jabba hadisi na biyu na mukaddimatul azifa shafi na ɗari da goma sha biyu sai yana cikin bukhari yana cikin muslim yana cikin muwatta waɗannan littattafai da ya ambata gaba ɗaya babu wanda hadisi ba hmm. gaba ɗaya babu amma ya jingina hadisin zuwa ga waɗannan littattafai ko babu hadisin to kan wannan mai sunansa wannan sunansa shi ma ƙarya da haɗinci da rudara ta faɗa abu ta ce akwai shi a wajen kaza kuma an koma ne wannan hadisin ne babu shi kana fahimta sannan na ɗaya daga cikin akwai abubuwa waɗanda suke iman na na na na na na karerai da i karerai da shi wannan mutum shi ne wani shi ma shi ma hadisi ne zan ce wanda ya ambata ibn hajar al-afwan al-imam shehu sai ne sai ya faɗa hadisin ya faɗa hadisin yake cewa sai shi al-bukhari yake cewa hadisin ƙarya ne babu shi na'am babu shi alhali hadisin yana cikin littafi na sahih na al-imam muslim hadisi ne yana cikin sahih muslim amma jabbar yake cewa wannan hadisin ƙarya ne babu shi gaba ɗaya hmm. idan kafin da dai kan wannan hadisin ga wani hadisi shi ma na gari wanda yana cikin wayar da muke da shi a kansa shi ne hadisin da ya kawo shi a namba juz'i na biyu a cikin mukaddimatul ajifa juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da goma sha biyar kan hadisin ga hadisin da yake faɗa yake cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina ali da ya yaki annafiqina wal qafiqina wal mariqina to ibnu taymiya da ya tashi sai ya ce wannan hadisin bai inganta ba kuma gaskiya ne hadisi ne ba shi da inganci yana da hanyoyi da yawa amma duk da ba su da inganci taymiya ibn tayyiya ya faɗa haka mun ma kuma ina kan ka cewa ba shi da inganci a dinsa ba shi da inganci to da abu jabbar ya tashi ya kawo wannan hadisin sai ya ce albani ya saba da ibn tayyiya albani ya ce hadisi albanin zariya ba shek muhammad na nasiruddin al'albani na'am na'am na'am na'am babban ma'alamin hadisi na duniya sosai na'am mhm. mai littafi da sulsulatul ahadith sahiha na'am sai ke cewa sai abu kasar ya ce shi wancan malamin al'albani muhammad na ɗin al'albani ya saba da ibn taymiya shi ibn taymiya ya ce bai inganta ba shi kuma albani ya ce ya inganta wanda a kan aka kira shi a waya ai yace to ka ce albani ya ce ya inganta a ina ya faɗi haka sai ya ai karatu za ka je ka yi sai na ai an yi karatun amma an ga sabanin abin da ka faɗa ne. Wanda wannan hadisin albani duka hanyoyinsa sai da yake sai da ta inganta. Abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa shi ne abin da al'albani shi ma ya faɗa. Duk da sai ga wannan magana da koma littafi na sulsulatul ahadisu ta'ifa. Ma'ana siris na hadisin da suke ba su inganta ba. Littafi ne wanda yana da kolin da yawa alfani ya yi shi. In ka koma bolin na goma shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai shafi na ɗari biyar da hamsin da bakwai kana komawa za ka ga bayanin da albani ya yi a kan wannan hadisin Ya kawo hanya ka za a ce ta inganta ba hanya ka za ba ta inganta ba hanya ka za ba ta aka yi duk gaban hanyoyi ɗaya ba ɗaya duk sai da yi bayani a kansu sai ce duk ta inganta ba ga bayanin zan faɗi kulasa sabari ɗin zancen sa da ni a ƙarshe a ƙarshe ga abin da albani ce ba sai ya zama kawo hanyoyin hadisi Sa ba bata inganta ba sai ya ce wabin jumla a dunkule wabin jumla a dunkule falaisa fi hadi shawahidi ma ya shuddu min hajjin tarafin awwal a cikin hanyoyin hadisan nan kakan da ya ambata shi albani kace babu wani abu da zai karfafa hadisin farko wanda abdulljabbar ya ce ya inganta ya ce da an yi da na ka babu wani abu da zai ɗauko kudin bansu domin kuma a ɓangaren hadisi idan aka samu hanyoyi da yawa kuma suna da raunin su da mai ƙarfi ba shi da yawa sosai to idan aka haɗa za a iya cewa maganar ta inganta suna da ƙarfi to alƙali ya ce duk yawan hanyoyin nan wannan hadisin ba shi da ƙarfi bai inganta ba sai ke cewa da shidda ce za a saboda tsananin raunin hanyoyin wa ba biha ashad da'fun min ba ita wasu hanyoyin sun ko hanyoyin ma rauni sun fi wasu hanyoyin rauni da siya ma ita musamman ma wa fi ha a cikin mai shi a shi'ati wa gawafi wa da hanyoyin gewa hanyoyi ne wanda ɗan a ne suka rawaito da hun mazan na tuhuma su ne ake turu kuma da a wannan ƙarya cikin gina wa mutakaula sallallahu alaihi wa sallama wa laulan ne so biya ahadin bittihani ko da ba wanda ya turmuce su ban kai ba ka fi rumin mutu da bittihani mu ba ita alhali da yawa daga cikinsu? ana tuhuma su da ƙarya ana tuhuma su da turkura hadisi da jingina ke zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Daga wannan shi ma ƙarya ce wanda wannan mutumin ya yi ta idin gida shi zuwa ga albani ita ya inganta nari kuma albani ya inganta wannan mutumin. wannan suna jin da yawa a cikin bayanin da da kuma cikin karatuttukan abu na gaba daga cikin ƙararrayinsa daga cikin daga cikin ƙararrayin da yi da cikin ƙarerayin da e haka akwai ƙarya kamar haka ita ba cikin ƙarerayin da e wanda suna cikin wannan littafi nasa ko da ke na ɗan zaɓo ɗan eh. na zaɓo wata wasu daga cikin nasa akwai sauki. Ba damuwa. ga ƙaryar nan na gani ta abu Jabbar a cikin littafin sa na ba azifa sarki yana ji na go muna jin ka sosai shehi muna jin ka a juz'i na biyu juz'i na biyu a shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai duk wanda yake da littafin na san zai buɗe ya gani hmm. juz'i na biyu shafi na juz'i na biyu a shafi na ɗari eh, biyu hamsin da bakwai a wannan littafi na muqaddimatul adiba duk wanda ya buɗe wannan shafin zai ga abin da Abu Bakar yake cewa yake cewa wa aina hadha al-istihad mimma rawahu muslim ina wannan istihadi ina istihadi eh, ina wannan istihadin ya kai zuwa ga abin da muslim ya rawaito a nan ba na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyu hmm. an arfaja daga arfaja annahu qala cewa annabi ya ce man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid duk wanda ya zo alhali kan al'umma yana haɗe al'amarin su ɗaya shugabancin su ɗaya jagorancin su ɗaya in zo yana neman yuridu an ya shukka a saku yana neman ya raba kanku ya sa ku rigima aw yusabbika jama'atukum ko ya rarraba kawunan ku da tuduhu ku kashe shi wannan hadisi da annabi ya faɗa cewa bai halatta annabi ya faɗi wannan magana cewa bai halatta wani mutum al'umma kansu yana haɗe ka kashe shugabancin mutum ɗaya ku zo ya ce zai yi kawaye zai yi fito na fito da yau a kashe al'umma don kawai sun zuciyarsa ba. Shi wannan hadisin da Muslim ya rawaito sai Abdul Jabbar ya ce wabalaga bibini ya an yabi da fiye kaunahu wai ya kai ga yabi taimiya ya kara mai kari a cikin wannan hadisin na annabi karin da ibini taimiya ya yi shi ne fadrigu wa unukahu ka'ilan man kana da kowa ne ne hmm. sa'a wuyarsa sai ce wannan lafazin na kowa ne shi a tsara kansa ibn miya ne ya ƙara amma baya cikin hadisi Wani fahimta da wani ne ya ƙara in ji shi Malak jabar in ji shi okay ce ibn taymiya ne ya ƙara cewa wadribu unuqahu ka'inan man kasara ku da kiwuyan da kowa ne ne shi na'am a abun mamaki kana komawa cikin littafin na sahih muslim sai ka ga wannan magana ga hadisi a cikin sai muslim na faɗi nan ba na dubu ɗaya da ɗari takwas da hamsin da biyar kana koma ga shi muslim ya gawaito hmm. yake cewa daga kayan muhammad ibn ja'far ita ta sana sha'uba an ziyad bin alaka ala salitu arfaja daga dai wancan sahabin na ji arfaja yana cewa hmm. ala salitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma hmm. na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إنه ستكون هلاك وهلاك ومن أراد أن يطلق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان wannan lafazin da yake wai ibn tabiya ya ƙara, cewa fadribuhu ka'inan man kana sai gashi a cikin dai musulun din akwai shi ibn tabiya ba karawa yi ba kuma malamai da yawa sun kawo shi al nasa'i ya kawo a cikin kitabun da na sunan kubra hakan abu dawud ya ka a cikin sunan kilani shaiba ya ka a cikin musannaf ma'amad da washid a cikin kitabun da na aljani al bayani, bayadisi a cikin musnad a cikin musamman ibn abi asim cikin as-sunna al-imam ibn hibban cikin sahih littafin sa at-tabarani a cikin al-mu'tamil sahih al-hakim a cikin mustadrak al-bayhaqi cikin sha'ab iman duk wannan malaman sun kama gare da ibn taymiya ya faɗa Hmm. amma shi abin da ya ce wannan karin wai kare ne na ibn taymiya ya yi ba annabi bane sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana wanda wannan babu shakka shi ma ƙarya ne shi gaban ya yi mu waɗannan littafan da na ambata dukkanin sun kawo sun kawo wannan magana sannan ƙarya ta gaba daga cikin ƙarya na abubuwan da yake faɗa hmm. waɗanda waɗanda suke ba ba daidai ba waɗanda suke kuskure ne shi ne wani hadisi wanda ina jera da kyau ba da ma'a ba da A zan kudu shi wannan ce sai na kusa don kamari mu gana na nemo shi a kusa. Bismillah. A kowane kusa da nage yake cewa la ta sufu a tsari La ta sufu a tsari Kada ku zagi akwai nan. Hmm. hadisi ne annabi ya faɗi cewa walau anna ahadakum an fata mithla uhudin kaman ma balaga mudda ahadin wala nasiqa ko da ɗayan ku zai fitar da kamar dutsen uhudu na zinare na to ba za ka kai mudu ɗaya na sahabi ba wannan hadisin da annabi ya faɗa shi abu da ya tashi sai ce duk malaman hadisi sun ki faɗaɗin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama ka samu shi sun na gaba zan kunna sarki domin a daga bakinsa. to bismillah bismillah eh buga mu bakinsa ya fi daɗi. Ah, zai zuwa in yayi da ku turo ne nan buga a ji da kyau. To bari mu tura ma shi ta can sai ka eh. soke shi. Eh, eh wannan hadisin da yake bayanin cewa a wasu zulama ya ce kada a zagi sahabbansa sai ce duk malaman hadisi su ɗin kaɗan ne sa Allah ya faɗi wannan magana. a wata magana ta mutum sai mutum uku ne kawai ka san shi mutumin naka yana da kongobakon baya hmm. yau zai faɗi kaza gobe ya manta ma ya faɗa saboda ita illar ƙarya kenan hmm. idan mutum ya idan ƙarya za ta yi to baka san ta yi ƙarya yau ba kuma sabuwar ƙarya za ka zo da ita ƙarya ta biyu da kai ta warware na farko da ke to da ya tashi sai ke mutum uku ne kadai suka faɗi wannan magana cewa sababin da ya sa annabi ya ce kada a zagi sahabbansa hmm. malamai uku ne cikin malaman hadisi kawai suka faɗi dalilin da ya sa annabi ya faɗi wannan magana sai ce malami na farko shi ne muslim ibn al-hajjaj al muslim hmm. malami na biyu shi ne abu awana malami na uku shi ne hakim al-hakim abu abdullahi al-nisaburi waɗannan malamai guda uku ita su kadai ne suka faɗi dalilin da yasa annabi ya kada a zagi sahabbansa ba zan faɗi dalilin ko wani mutane su ji dalilin shine Khalid ibn al-Walid sun yi sabani da Abdurrahman ibn Auf sun yi sabani da Abdurrahman ibn Auf sai sai Khalid ibn al-Walid sai ya zagi Abdurrahman sai a masa magana to sai annabi ya ce kada ku dinga zagin sahabbaina kana fahimta sosai to wannan faɗan na cewa ga Khalid ne ya gaya wa Abdulrahman magana annabi ya ce kada ku dinga zagin sahabbaina Abdul Jabbar sai ya ce wannan sababin gaba ɗaya Muslim ne kuke da shi daga Muslim sai Abu Awala sai kuma Al-Hakim An-Naisaburi su su na'am wannan ya manta ya faɗi wannan magana da ya zo gaba bayan wasu kwanaki ya zo zai yi karatu sai ya ce duk duniya malamai biyu ne suka faɗa kawai

Ka ga ya nan shi a karan kansa ya ci karo. A karan kansa ya ci karo. Ya ce ya ce uku ne kawai suka faɗa a karan farko. Da Muslim da Abu Awana da kuma Hakim. A gaba ya manta ma ya faɗi wannan. Sai da Muslim ne kawai sai Abubakar Ibn Abi Wannan sababin cewa Khalid ya gaya wa Abdulrahman magana shi kuma annabi ya ji maganar ya ce da halin kada ku dinga zagin bai na ina fata kana ganewa sosai na'am to amma kana zuwa cikin littattafai sai ka ga malamai da yawa sun faɗi wannan magana malamai da yawa sun faɗa ga wasu daga ciki kaɗan zan ba da saboda lokaci sarki malami na ɗaya da ya faɗa al'imama ahmad malami ne babba cikin malaman hadisi a littafin sa na fada'ilus sahaba ya faɗi wannan magana a juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da biyar hadisi na ɗari da talatin da biyar zama ya faɗi wannan magana zan iya karanto maka yake cewa a mai na Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf Islamu ka zagi in zaga ya faru tsakanin Abdurrahman bin Auf da kuma Khalid bin Walid قال رسول الله لا تسبوا أصحابي أنا ليس كرب نجس علينا wannan tana cikin fadail sahaba na Ahmad ibn Hanbal al-Imam Muhammad bin Hibban al-Busti ya faɗi wannan a cikin sahihin littafinsa idan ka koma hadisi na dubu shida da ɗari tara da za ka ga wannan magana a cikin littafin nasa shi ma ga shi yadda ya kawo yace kana baina Abdurrahman wa Khalid ibn Walid shay'un tsakanin Abdurrahman da Khalid wani abu ya faru sabban Khalid sai Khalid ya zage shi fakar da rasulun kada ku zage daga cikin safai haka nan ibn Hibban ya na dubu bakwai da da ɗaya wanda da ba zai ce duk malamai uku ne ko biyu suka kawo ga shi mun ce imam ahmad ya faɗa haka da ibn hibban ga shi ya faɗa haka da abu ala a cikin musulun nasa shi ma malamin hadisi ne hadisi ne duk muka da ɗari ɗaya da saba'in da ya faɗi wannan a cikin littafin haka nan alimamin bagdad malamin hadisi ne a cikin musulun nasa shi ma hadisi na dubu tara da arba'in shi ma ya faɗi wannan magana. Shai ina kuri ina gani shai dai mu sake zuwa da kai sabon sati kenan amma yanzu kana da minti biyar mu bude hanya na tambaya insha Allah. saboda ya kamata a shigo ci a tambaya kan magana saboda wannan karatu ba kare na gani za mu yi halka halka halka halka halka halka sosai wannan zancen karatu na da kake yi saboda akwai tambaya sosai a ciki yasa za mu kara maka dinci biyar ya so mu bude hanyar tambaya ke don Allah yadda. ba matsala amma ina ga so Eh, wannan din wannan shi ma abin nan ya faɗa al ya faɗa a cikin wannan littafin nasa hadisi ne dubu tara da arba'in haka nan ban da shi eh, al ya sake rawaita a cikin dubu uku da dari uku da eh, hadisi ne dubu uku da dari uku da sittin da biyar shi ma ya faɗi wannan magana a cikin littafinsa haka nan ban da shi Alimamu imam al-tabarani al-imam al-tabarani shi ya faɗa a cikin al-mu'jamul da kuma al-mu'jamul kabir ya rawaito wannan magana a cikin al-mu'jamul shi ne hadisi na ɗari biyar da tamanin a cikin al-mu'jam eh, as-sagir ma wannan magana haka na abu nu'ay a cikin littafinsa na na tarihinsa abu da yana da littafi mai suna tarihu asba'an shi ya kawo wannan magana a juz'i na biyu shafi ina tamanin da biyar haka na imam al a cikin ala hadisin muktara shi ma ya kawo wannan magana a cikin wannan lissafi nasa a juzu'i na goma sha uku shafi na ɗari da ashirin da biyu ya faɗi wannan magana haka na alimamul bagawi a cikin mu'jamus sahaba shi ma ya kawo wannan magana a juzu'i na hudu shafi na ɗari hudu da goma hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da arba'in da hudu waɗannan wasu daga cikin malamai waɗanda suka ambaci shi wannan shi wannan hadisi suka faɗi sababin suka suka faɗi dalilin da ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun tasubbu hali kada ku zagi kada ku zagi na amma dan ƙarya bari ya rubuta a cikin wannan littafin nasa na mukaddima yace malamai uku kaɗai su ne suka faɗa duk wanda yake da littafin nasa kowa ya gani jizi'i na biyu shafi na ɗari uku da sha hudu zuwa ɗari uku da sha biyar ita wannan magana ga wannan ita ba kiriya ce wata wannan mutumin yayi haka nan daga cikin kuriyar da zai rufe da ita kafin a fara tambaya shi ne wata kariya da yi wa alimamul albani dai Alimamu albani wanda ya yi masa wannan kariya a cikin juzi'insa na biyu a gurare da dama don hmm. faɗin shafukan a mujallabi na biyu shafi na ɗari biyu da tasa'in da tara da shafi na ɗari uku da sha shida da shafi na ɗari uku da ashirin da uku da shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai da shafi na ɗari uku da talatin da takwas hmm. da shafi na ɗari hudu da sha biyar duk ya yi wa albani wannan ƙarya hmm. wata ƙarya ce shi ne wani hadisi da aka rawaito annabi ya ce man sabba aliyan fakad sabbani wa man sabbani fakad sabba Allah ta'ala wanda ya zagi na ali ni ya zaga wanda ya zage ni ya zage Allah maɗaukakin sarki sai ce wannan hadisin wai albani ya inganta shi eh. albani ya inganta wannan hadisin kama kana komawa cikin littafin al albani za ka ga cewa albani cewa ya hadisi ne da yi hadisi ne da inganta ba ah, amma shi wannan mutum eh, amma sai ina zuwa ina zuwa kamin albani ya magana shin wannan hadisi da a da sallallahu alaihi ke cewa wanda ya zagi sayyidina ali shi annabi ya zaga wannan hadisi karya ne hadisin da inganta ba shi da inganci hadisi yana da inganta ba zagin musulmi abu ne da yake haramun annabi ya ce su ba mu rusu wa tsaro kufu amma wannan lafazin a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi lafazi ne wanda bai inganta ba bai inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma kowa ne ne mutum kai mutum ko da mahaukaci ne shi haramun ne a jirgin musulunci ka zage shi ko ka aibata shi amma mu muna magana akan a ce annabi ya ce annabi ya ce dole mutum ya tsaya a inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sannan annabi ya haramun ne ka jingina wata magana wata ba ta daga daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kazaba alaihi muta'ammidan mu ta bawa makadahu na ko minan na duk wanda yi mun ƙarya da gangan sai ta yi makomarsa a wuta sai ya san annabi sallallahu alaihi wasallam shine magana ta zo bata inganta ba sai annabi ya faɗa alhali ko bai faɗe ta ba dole sai an yi kaka wajen abin da za a jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana imamul albani sai ta kai tsaye ita wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne munkari hadisi ne munkari amma da babu wata yaudara yayi wata yaudara yayi a nan al-imam al-albani yana da littafin guda biyu daya ya tattara hadisai ingantattu dayan kuma ya tattara hadisai waɗanda ba su inganta ba to al-imam da ya tashi sai ya zo kan wani hadisi wani hadisi da yake magana akan falalala ya sai da ali cewa kana yuhibbu aliyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana san yana kan sai yana san sai da ali shi da hadisi wannan hadisi al-imam al-albani ya kashi a cikin silsilat al-ahadith as-sahiha series na hadisan da suke ingantattu shine hadisi na 3332 3332 al-albani ya kawo wannan hadisi a kasansa yake bayani sai kawo wannan hadisin da Abdullahi ya kawo ita al-albani ya inganta sosai ki kana ji kana fahimta ta sosai sosai sosai akwai wani hadisi cewa annabi yana son sai na ali albani da ya tashi sai yake magana a kan hadisin a cikin jawabinsa sai ya kawo wancan hadisin da jabbar ya kira a littafinsa amma albani da ya kawo wancan hadisin sai yake cewa shi wancan hadisin ya inganta ba hadisi ne munkari shi ya sa ban kawo shi a wannan littafin nawa ba sai na kashi a ɗaya littafin na hadisan da ba su inganta ba kana fahimta sai ki sosai sosai sosai to abubakar ka ga anan inda albaniya ta yi a nan kawai sai uwa wata tunanin mutane sai raina mutane hankali so ya albaniya inganta alhali a nan ma da albaniya kawo shi bayani yake na wata magana sai in shigo da wannan hadisin domin ya bayanin binciken da kuma faɗa ta da inganta ba ita idan kana son ƙarin bayani akan binciken ba ka koma ɗaya littafin nawa wanda a nan ne na tattara hadisan da ba su inganta ba ina fata ka gane idan ka koma cikin hadisan da ba su inganta ba littafi na imamul albani kai sai kana komawa sai ka ga shi wannan hadisin a cikin wancan littafi da albani ambata kana fahimta mai bayani idan ke sassa wannan hadisin ba shi da inganci bai tabbata ba amma abin da a waɗannan shafukan da na ambata da yawa duk sai yake shi albani ya kanta wannan hadisi mu dole shi ma nau'i ne na karya kuma nau'i ne na ha'ilci ina kamar ka sauki masha Allah to jama'a insha Allah kuna ganin shayi in mun bar shayi shi yana da maganganu da yawa da zai faɗa yasa in Allah yadda za mu sake zuwa da shan sabon sati kuma shahi ci gaba da inda ya tsaya amma kan haka jama'a mun bude layi na tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu don Allah kowa zai kira kamata ka saya kan sofi barka ka dai kola sunan gargan nake kira kola alhamdulillah ina muku fatan alheri da kai da malam duka Allah ya ba kula da sosai Allah ubangiji ya gudan iyayenku masha Allah masha Allah masha Allah muna godiya muna godiya kuma na farko Ahmad yayi ne daga kasar Sadi ne kira da Mina ah kwana biyu Ahmad ah kwana biyu kwana biyu lafiya lau sarki zaki masha Allah alhamdulillah ah. wallahi ina murna da zuwa wannan shine sai uh, in zuwa malam wannan wannan ah, aka ne eh first one kenan kuma ya kamata wallahi muna murna sosai sosai sarki zaki da ya daga tsammani kuma ya kamata a cikin ya kai mana irin waɗannan malaman namu suna zuwa ga mutum ma insha Allah zuwa suna mana karatu insha Allah suna fahimtar da mutane tun da an sa ranar mukabala kuma Allah ya sa an zauna ba na'am ya kamata a zuwa a cikin wasu insha Allah suke mana tafsirai suke bayyana mana abubuwan da ya shige mana duhu sosai muna murna da su kuma na kira ki dan na mutanen su fatan alheri kuma Allah ubangiji ya biya shi abin da yake yi masha Allah Allah ya zabura masha Allah mun gode mun gode mun gode to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola to uh, malam kola da ya kira ya kira ya gurgiya ne to za mu ɗauki kira na biyu uh, jama'a kowa ya kira ya kira sai kan topic kan musauka kan topic assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum assalam sarki baki. To kola sunan ka daga kira kola. Yawa kana tare da Abdullahi Ibrahim Alkanawi daga Misrata Libya. To masha Allah mala Alkanawi daga Misrata Libya. To kana tare da Shakka Kabir wannan layi. da farko ina wa babban shehi na malam muhammadu kakar barka da zuwa wannan shafi masha Allah sannan ina wa sarki fatan alkhairi da fatan Allah ya kara dauka amin amin na gudu gode na gode sosai yawa na gudu ne gaskiya domin ah, in gaisuwa ga malami na domin hakikanin gaskiya a cikin matasan malamai yana da cikin malaman da na fi karuwa da su a rayuwata. Mm. Eh, domin ya taimake ni wajen fahimta cewa ba komai ka ji kowa ya faɗa ba za ka ɗauka. Domin akwai abubuwa da yawa da wannan malami Abdul mm. ya faɗaɗe su in ka saurara sai ka ɗauka gaskiya ne amma in aka sa aka yi ma bayani dalla-dalla za ka tabbatar makareci ne kawai kariya

Na'am kola sunan gargar da ake kira kola. Sunana Salihu ina kira daga Lagos. Ah masha Allah to bismillah kana tare da babban shayi Sheikh Malam Kabir akan wannan layi. To yana gaishe da Malam Kabir barka da zuwa. barka ka ji shakka bi Allah ubangiji yake ya fara hasken ilimi Allah ubangiji da tsara tsoron Allah ya sake karin kuma ina gaisuwa tsara farko da ku Allah ubangiji tsara Allah dan wannan guraben matsayin malamai da suka kawo mana masha Allah na godiya na'am eh a tambayar da zan game da malam menene menene ya faru zaman suna kuke ganin a launa da shi a fahimtar da shi ko da mabiyan sun saboda wasu suna bin shi akan cewa ba su yarda cewa an tabbatar da abin da ke faɗo karya ba ne saboda mafi yawan mabiyansa wallahi ba ta tsawaran kowa ta shi dan a nan lagos muna da irin wannan mabiyan da ya duk sun addabe mu ba ta tsawaran kowa ta shi duk da mafi yawan mabiyan nan za kuma yan shi'a ne su suka fiye a cikin mabiyan. to ba mu san gaskiya mun so a ce a zauna duka dai mu kan maganganu wanda yake na fita musulunci ne a kan manzon Allah amma an ba haka aka zauna da shi aka fahimta sai da wallahi karfi zaki Dukkan namu na wani harewa game da addini a kuma matsaloli da yawa idan ba buɗe wani kofa na tattaunawa aka yi na malamai ba na yadda kusan sauyo kai da awon wani abu za a ɗauko ka zauna da malamai don su fahimci ina ka dosa kuma kowa ya fahimci ina ka dosa hmm. wallahi inda ba haka ba Allah sai ya san wata irin rubuciya za a janyo nan gaba to masha Allah to ba kai mu ba bayan ta bayan da zuwa irin wannan da ne ne ka tuna ya zo abin shi har ne ka tuna ta har da akwai almajirin da suke da wannan da ne ne ka tuna haka kun ko fara yanzu ka sai an samu wanda ke da irin wannan da'awar an so muna so mu ji tambayan ka eh muna so mu ji tambayan ka eh a ne bayani nake abin da nake fata shine eh eh eh mun tambaya ni na san na zama da shi na san kuma shi abu da gaggawa yana da cikin waɗanda ba ya son ya zauna da su saboda sun suke biyan shi tun daga farko har ƙarfi. eh masha Allah to mun gode maka sosai mun gode maka kola mun gode Allah ya taka daga kai zaki amin amin amin eh, jama'a kowa ya kira ku bari a yi tambaya saboda ah, masu neman kira na da yawa za ku gashi nan kira wuraren kuma tsari yasa jama'a a kira ɗaya bayan ɗaya in ya zo da yawa haka ba za mu yi ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, kola sunan karkar nake kira. Eh, sunana Muktar Sharif suna kira daga kasar Kuwait. To, Malam Muktar Sharif da kasar Kuwait to, muna jin muna ga babban malami mu eh, Kabiru Bashir. Muna barka zuwa. Na'am. Ni abun da nake so mm, abun ga wurin eh, sarki zaki. So. mu wayanda muka ce mu ahlu sunna ne ina roƙon ka gafara don Allah yanda za ka yi kai ma ka samu abu jabar ka kawo ka jawo shi ya zo kan shafin ka irin yadda ake kira ana tambaya malumman mu sunna ana ba da fatoyi ana ba da ansoshi muna so ka yi kokari haka ka same shi ka dawo da shi a kan shafin ka haka mu ma mu kira su mu yi musu tambayoyi yadda suka yi mu malamin mu haka muke so shi yasa muke kira in dai kokari kuna kokari kuna nema wato yadda za ku yi a gaskiya ya je nisa muna so su masu zo haka musamman gaskiya suke in kariya suke mu dace da shi sai sa muku kira muna so ku yi muna wannan kokari insha Allah mun zo zo da almajiransa kuma manya-manya almajiransa ba mu ji an zo an yi musu tambaya kamar kan ake zuwa haka ba kuma insha Allah kan da ka zo ka roka da iko Allah za mu iya ku kai mu mu ga inda mu ma za mu kai Allah ya yarda saboda mu muna da tawa muna da tawafi wato muna da saukin kai mu zo mu bayyana saboda mu gaskiya muke bi aka kan kuma gaskiya muke su ma su yi kokari su zo sai mu dace da abin da mu duka muke so ok masha Allah mun gode maka sosai mun gode ina ina ga da Sheikh Kabir Bashir al jama'a zamani shi insha Allah sai da mun gode to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu baba Isa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki ya dai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baba Isa to muna tare da kai. To sarki sarki abin da nake son tambayi malam. Eh. Idan ka lura malam malam na jina. Malam na ji kai magana yi tambaya. Eh tambaya tambaya na shine tambaya na shine malam. akwai wani abu cikin yin hadis ana kiran shi hashmi da sakt malam ya sani kuma wannan ko bai sani ko sani ba akwai wani abu da hashmi da shin da wa hashmi da sakt hashmi me ya hashmi wai malam malam kan zama malam ya san akwai abin da ke da cikin musulunci hashen eh, eh, sunan shi ah, eh, ilimi wato hashmi eh baba isa idan idan kama cikin hadisi akwai wani abu akwai malam ya kawo hadisi sai an samu shi hadisi malamin na aka samu wani bayan sai hashi ko kuwa sak ko kuwa sak zai kai a dafa maganar malami eh to me kake nufi ya so ka bayyana da shi sosai malam ina ganin ban san hausa ko da hausa na mutum

abin da abin da nake nufi shine kamar abin da malam ke yana yanzu ga nashin shi mula'aba ne ba ba raddi ba ne wuri na farko mun ce mun ce man da'awa ne mukabil da'awa yani da'awa malam فضيلة فضيلة فضيلة فضيلة الشيخ عبد الجبار ده كاد الدعوة وهو مالي كيسا إذا كمان مالي يا توري مغنى أبنى ما الجبار يفدي كيف بدل الناشي wannan wannan ba gaba kuma nasu mu irin nan bai nuna mana sanadin na zama kawai na zai zama zama murattaha gawa shi kan gawa malam malam abdul jabbar na farko kenan wani kuma idan ya ce kama na kawo shi cikin maganganun shi nan ya ce kama malam abdul jabbar yadda afa ya ce kama albani ya sa hawan wannan hadis kama ya na ta shubu hakkiyar ashabi sai wurin na wai wannan malam jibar ta kamar mutane kawai uku ka kawo shi aka aka malam jibar ya karya sai zuwa can kuma sai kamar ma wani hadisin da hadisin da manzo aka saka ma man sabba aliyu ta fata sabba minna shi shi wannan da'if ne wai wai hadisin munkar wai munkar imam ali ba shi goci shi sahabi kan tanan ga inda sahabi ne sai da ne da Allah ya kamar kuma zai zai wannan da ya inganta amma da haka zo kuma manzara ce ko kana ko kana zabe imam ali ko wannan da girka ba wai hadis munkar malam wannan wannan wannan mula'abani mula'aban da ba raddi bane wace mula'aba ne ba raddi bane wato duk ana kana ganin cewa kamar malam ya zo ya kaskata eh, imam ali abinda aka aka dauka kai imam ali duka malam ya ce ƙarya ne amma abinda aka kaskata imam ali malam ya ce gaskiya ne wannan shine kamar wani hadisin da aka ce kamar ne zaka eh, ce da wani ya kai mai magana ta ka nuna ni cewa kamar in ka zo abinda in ka zo kana da fushi da yasa shi mutane ba su fahimci ina hakuri ko ta hankalinka ka yi magana kamar ka da kai muke magana ka kwalo na nake fahimtar kan nan ko ta hankalinka ka yi magana kowa ya fahimce ka kaka yi fushi idan kaman imam eh, fadil shaikh ina kawo ya kawo hadisi sai da safanci ba gan shi ba wannan sunnawa sun sun zo sun sun zo sun kwace sun kwace jini suna suka yi saboda a yi addu'a sa magana zama yana hasu musu ba wai mai kutubu kadimin da sun zo su kaga sun zo sun zo su su zo su kuma sun zo su ta mutane suna ta mutane ne suna da fara suna ta ruwa saboda an zo an ko sai su yi ma mabiyansu wasa da hankali yasa ya kai wannan da suka ce kamar wannan da'a wani malamin malamin da lake ba rajin nan mukamin da'awa malam a cikin To, masha Allah. Ina gari, kamar malam ya fahimce ka yanzu, malam wai ya bada amsa. Shi sa mun gode maka sosai ba bai sa, mun gode maka. To, bismillah shek. To, Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi ta'ala. Eh, Kun san ban ku yanzu gaskiya mafi yawan abubuwan da ce faɗa ba? Eh, kamar yana yana cikin kushi sosai kuma da hmm. maganganun nasa ba sa amma dai abin da na iya tsinta a ciki shi ne kamar haka na daya ba ya ce wannan mula'aba ce wannan ba mula'aba ba ce wannan ba wasa ba ne ko kuma wasa da hankali ba ne domin akwai abin da yanzu na sa a turo maka sarki na batun mukabara da abin jabbar na rubuta masa takarda eh, tun kusan lafiya ne ina ce kai shekara ta ko biyu na rubuta takarda har hmm. gidansa an je an same shi an ba shi wani an ba shi wannan takarda ya ce sai an karanta masa kuma an karanta masa hmm. amma karshe ya yadda a haka idan batu ne nan mu faɗa shi ma ya faɗa a kefe wannan mu ba haka ba ku so ba. o oh, wato wato wato banda ma kai masa raddi kan Facebook ka kuma zana wasiƙa ka kuma zana wasiƙa aka kai gidan shi. kai da shi ku zauna okay ya so mu zauna ni da shi kuma yadda na kira shi tun kafin na fara masa martani a waya hmm. haka nan bayan na yi martani shekara da shekaru na ɗauki takarda na rubuta kamar yadda ya nema da sharaɗin da ya nema da tafikin da ya kamata a tattauna na sai masu na aika masa a gida kuma an kar masa an karanta ɗaushe ya kiyasta wanda na sa yanzu a tura maka saboda da kunna ya kuma ji yadda aka karanta masa takardar sannan kuma ƙarshe yadda so so so da haka ba batu ne na wasa ko rainin hankali ga mabiya ba abu na biyu da na fahimta a cikin zancen shi ɗan uwa malam gaba shine eh, wai an kawo hadisi wancan an ce man sabba hadiyan fa kadu sabba ne man sabba ne fa sabba ma an ce bai inganta ba hadisi ne mun shi kuma wannan an kawo an ce da su bu asali an ce hadisi ne wanda ya inganta kamar na sai na ali da ake so a rusa to wannan kwata-kwata ba haka ba ne ba domin sai na ala ɗaya daga cikin sahabbai ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai la ta su ku ashabi kada ku zagi sahabbai wato sai na ali sai na ali yana cikin su yana cikin su amma wannan al-imam al-albani ya tafi a kan tarihi ne wanda ya munkari da inganta ba wanda wancan kuma da annabi ya ce kada a zagi sahabi kada a zagi sahabbai sai na alai na kan sawun gaba ko a wajen mu sai na ali na abi talib shine matsayi na hudu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a da aka zagin sa a wajen mu zagi ne wanda yake sama da zagin Abdurrahman bin Auf zagin sa a wajen mu ya fi sama yake da zagin Khalid ibn al-Walid wanda wannan mas'ala ce sananniya a wajen mu a da aka ba batu ne na raunanawa dangane da wannan wanda yake ingantacce ko wancan bai inganta ba wanda shi yasa amma Imam Ahmad ibn Hanbal a matsayin sa na Imam Ahlus Sunna wal Jama'a a matsayin sa na Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ya faɗi wata magana yake cewa a babun falala hadisan da suka zo suka yi bayani kan falala na Sayyidina Ali bin Abi Talib sun fi yawa akan hadisan da suke magana akan rago falalar sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi kuma wannan me zai ce shi malam baba da yake magana mu a bangaren ma'alu sunna ba wani kiyayya ko wani gildin ko wani tsoron shi ga ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ma duk rigimar da muke yi da shi a a akan zagin sahabbai ne ya ware wasu ya wasu kuma a wajen mu mun yarda cewa yadda Allah ya da shashin su kan shashi a alqur'ani ne duk ma kuma an da wasu a cikin su to hatta wanda yake na karshen su idan da za a ce misali akwai wanda shi ne karshen daraja a sahabbai mu a wajen mu ba mu yadda a taɓa shi ba ba mu yadda a zage shi ba ba mu yadda a ci masa mutunci wanda shi da ake da mu alaka malam yana cikin shi da yi waɗannan maganganu amma a cikin zan tuka mu babu mula'aba Wannan waɗannan batutuwa da yake ji cewa wai ba ba raddi ba ne ba martani ba ne wannan ra'ayinsa ne domin ko idan batu yake na wannan littafin da na nuna ɗazu ai littafi ne mas'ala ce da ke filla filla babi babi salla salla sala sala haka muka yi wani wani abin da misali ya faɗa wanda kuma duk wanda yake bibiyar karatuttukan da na yi zai ga cewa ɗaukowa ake tun daga farko har ƙarshe ga dalilan da ya faɗa sai mu lissafo dalili na ɗaya na biyu na uku na ta hanyar ƙarshe mu kushe su mu baje su idan ya ce akwai mu ce babu idan ya ce babu mu ce akwai idan ya fassara mu ce fassara ba daidai ba ne ga fassara ingantacciya ga malam wane yadda ya ce ga malam wane ya so wannan shi ne ilimi a data shi malam kuna ba shi hakuri ko dai na kusa ta shi a jawabai na ni ba kun zaki ba ne wanzu kuma ɗin ne ga shi zaki kai ba ilimi kuma an ga yadda ce na manyan musulunci ya kuri shaida na gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Wa salam wa eh, Abdullah Zaki sanda zuwa sanda zuwa sanda zuwa Sheikh Abdullah Zaki. bai gaban ka an kuri. <laughs> Eh kai shehi na ne shi kuma shehi mu ne to. Zaki zaki ko ni na kura ne ku ma shi malamin mu da Kabiru. Allah ya kiyaye su Allah ya zamanin sa Allah ya kuma su Allah ya kashe su da kan salatu Allah sa mu gamu a sanin ka salatu kuma Allah ya kara musu ankuri kan maganda da za su ji ana yin kansu na zage zage da ta shi ko kan Allah ya kashe da kan kansu amin amin ya rabbi zaki ah, bayan wannan ah, ni na ah, son mm, kamar kan na ka na ba sai eh to kaga in ka tuba galibi wanda suke bin bayan eh, shi abu jabar eh, galib wani suke bayan shi da suke su da maganan da kacce kuma kacce mu yana ke da farko kuma kan kamar kamar shi ya ne kamar mm. ba su da alaka da sunna da yawancin su sai dai mutane da dan bayan kamar yan eh, waye ne yan kare su kutaye suke bayan shi amma galib kan kamar shi yawa ne ina son in tambayi malam wannan hadisin da yake musu mummunan fasara muna da fahimta ko muna gan kamar ai yana cikin kasan shiyawa kuma da haka kasa a duka shakaitun shi eh, eh, ko mu duka su mara ya fasara shi wani lokacin da aka zo magana kan hadisin da yake kawo wake yake kawo shubha yake kokara su mu ya gudu ba su mu ya gudu fara sai haifar ko kuma na na shiyawa sai mu duba kuma ya su mara su fasara shi gaskiya suke son ko kuwa abin kamar kan nake ce har karbo da abata eh, bukari abata muslim abata sahabai shi mu duba kuma kan ya su faru daga wannan alfarma muke nema daga malumman mu eh, musamman shi malamin mu eh, shekaru da so a dinga a damuna wannan aiki da so insha Allah ku Allah musan Allah ya tona su wannan mutan masha Allah mun gode sosai mun gode sosai shi Allah zaki mun gode mun gode so bismillah shekara kuma sha Allah ta'ala Allah ya saka malam da sai abin zaki da musa eh, wannan jawabai da yi eh, abu na biyu shi ne dama mafi yawa abin da yake faɗa ko an ce duka abin da yake musawa a cikin littattafanmu abu ne tabbatattu a cikin littattafai na shi'a zan ba da misali guda biyu a gurguje eh, misali na farko shi ne wannan hadisi na farkon abin da ya kama sauka cewa shi da isra bismi rabbika alladhi khalaq wanda wannan waya ce tabbatacciya da a shi an ce da ita wannan aya ita ta fara sauka a cikin alkur'ani mai girma amma shi wannan mutumin ya zo ya musa kuma kenan a da a shi an cin ma bai yanzu ma shi an cin ba shi kansa hmm. domin ga shi wai da magani a gonar yaro ne idan shi a yake karewa yana ganin sun fi tsira a kan sunna to ita wannan wayar ta ɗaukar abin da fara sauka na wahayi ta tabbata a cikin littattafai na shi'a da isnadai waɗanda suke ingantattu a tsarin su. sannan abu na biyu shine akwai wani hadisi wanda ya masa fassara ta son zuciya shi ma yanzu ina ga zan sa a tuba maka shi saboda watakila kai kiyayen na kai tsaye shi da hadisin wata mata ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama hmm. take kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo a ɗanyi aure ta إن لي هذا يتكلم عن نفس الله عليه وسلم عليك من حاجة كان هذا المكاسع نعم كان هذا المكاسع كأوغيل نعم بيساك بسرع وسيسي وي ويكاسي لأنه كان شعواتا نعم حاجة مكاسع يعني مثال كان مستكيل أن يجب أن تقول لدي كان هذا المكاسع نعم يعني إذا كتب لبتون كان مكاسع شيني كان شعواتا آه سم سم سم سم سم kaga ba shi ne ba to sai ya fara ya fassara ga mutum shi ma wancan hadisi yana cikin littafi na shi'a da tsari ingantacce a tsarin su littafi na akauta kuma abin da nake so da hankalin yan uwa shine hatta masu hankali a cikin yan shi'a hatta masu hankali a cikin yan shi'a sun san cewa wannan mutumin mabarnaci domin hamza lawan hamza lawan hmm. kowa ban sani ko ka ga shi suna da yi jawabi sosai mun gani malam sai sunna ya buga nan Hamza yau kaga mu dan shi'a ne kowa ya san shi shekara da shekaru amma da kansa ya yi cewa kwatakwatan tsarin da babari ya ɗauko tsari ne na rusa addini tsari ne wanda yake hauka ne a cikin zalla babu wani abu da ilimi ba ce wauta hmm. to kaga kenan yan shi'a masu hankali waɗanda suke masu ilimi su kansu ba su yarda da abin da yake a kai ba duk wanda kaga wai yana koya masa baya cikin ɗan shi'a mafi yawancinsu za ka ga ɗan shi'a ne waɗanda suke ɗan tamori ɗan tamori akwai ɗan shi'a ɗan tamu ɗan tamori su ne ɗan shi'a masu tattaki wanda kawai su sai a sa bukatar kaya a yi ihu a yankan jiki a yi kaza a yi kaza akwai shi'a kuma da suke kokari kaga suna da wani abu na ilimi kuma suna shigarta don koyarwa da shauransu irin waɗannan za a ga akwai masu hankali a ciki waɗanda su kansu sun yarda sun tabbatar da cewa wannan hanya da jama'a ya dauko da hanya ce za ta tsoye da mutum da ga abu da yake kyau ba a za ka yi sha Allah ta'ala shawarar da malam ya bayar shawara ce mai kyau za mu kokari wajen tattara hadisan da imsa na a cikin mu na sunna sai mu dauko wata irin su a cikin littattafai na shi'a sai mu zo mu gani yaya kuma su zai yi da su sha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shaf jabzuri Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kizan barka da haka da kuma malamin da aka malam Kamilu. Ina gaisuwa ta inda ne daga jami'a mai karatu aji da Allah ya saka alkhairi kuma Allah ya daukaka da kuma kara hasken fahimta. Ina ba mu da wata ta'aliki sai dai mu ce kamar wara kuma mun gode mun gode mun gode kawai ni abin da nake so na kara hmm. shi ne na so na hankalin matasa wanda su cikin shin da karatu a mai da hankali zuwa ga hadisan nan zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam a yi aiki a kansu sosai saboda yau shi wanda zai zo ya fita da sai ya ce annabi ya ce in wanda yake so ya zo ya taɓa gaban da sai ya ce an ce annabi ya ce mhm. to kaga idan matasa su tashi an shiga cikin wannan bangare aka ainihin jiko a ciki aka fahimci lamarin ba to gaskiya ba za a iya kai na irin wa'in ga abubuwa da sun kulle mana a wannan zamani ba za a iya ce da su komai ba da haka mabiru kwarai malam kabiru sarki a cin nazo da shi ka ce mai jamzuri shi ya san mu insha Allah sosai sosai Allah na ne ne a jami'ar Islamiyya tare muka fara tare muka kammala kuma har yanzu muna iya sawa da shi Allah ya saka da alkhairi sosai na gudu sosai Allah ya saka da alkhairi masha Allah masha Allah masha Allah to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh shak malam alkanawi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatuh malam alkanawi Allah ya biya ka da gidan aljanna. Amin amin amin. Malam Allah ya masa sakayya da gidan aljanna shi ma malam alhamdulillah. Masha Allah. Gaskiya malam sarki zaki mun yi farin ciki sosai ɗan uwa suna ta kira na. Oyo. Yanda wanda yanda sarki zaki ka da ka jajirce haka ka mana malam. Na'am. Kuma alhamdulillah. Albarkanka ne. Na'am. sun ji daɗin karatu sosai wallahi ana ta kira na ta yi min ma godiya. Masha Allah. Masha Allah. Eh, sarki zaki sai dai janyo hankalin da na so na yi ƴan uwa. Dole ƴan uwa sai mun yi karatu. Na'am. Dole sai mun yi karatu saboda da karatu ne ake gane cewa wane daidai ya faɗa wane ba daidai ya faɗi ba. Na'am. Ba a gane gaskiya ta yawan mabiya. Mm. kuma ba a gane gaskiya ta ihu mutum ya ringa kowaye kaza kaza a ringa a'a ta ilimi ne ilimi babu hayaniya kuma a ciki shi yasa a yanzu waɗanda suke karatu mm. wallahi sarki zaki kafin abin nan ya faru daman sun karanta ya faru a baya duk abin da abdulsabari yake faɗi an riga an faɗi a baya waɗanda suke karatu sun karanta kafin ya zo ya faɗi yanzu ne yake bakon abu a wajen wannan ba su karatu ba Hmm. na da sun faɗi an ba su amsa shi yasa ina da yin hankalin ɗan uwa su dore shi karatu su dore shi karatu da karatu ne ake fahimta gaskiya ake gane addini malam Allah ya saka masa da alkhairi sarki zaki kai ba Allah ma cikin sarki ya saka ma da alkhairi wallahi na ji dadi alhamdulillah mun gode malam malam Kanawi mun gode maka sosai mun gode maka sosai to assalamu zamu da kira biyu jama'a shehu bar mu tashi saboda muna da karatu kuma baya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa shehu Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki ina fata alkhairi. Muna amsawa mai gida na Sheikh Ahmed Imam da kasar Abuja. To bismillah Sheikh Ahmed Imam. Ah, sarki zaki ina ma fata alkhairi Allah saka da alkhairi bisa ga mujamada da ake yi Allah kuma ya sa a cikin mizanin hasana haka. Amin amin shehi na amin amin ne. Allah marhaba Allah ne da Malam Muhammad Kabir Bashir Abdulhamid. Masha Allah. Eh, Allah zaka ta kami da alkhairi bisa yanda ya zo ya bakin kokarin shi a nufi wato ya bayyana wa mutane abubuwa da muhimmanci na addini ah, ta ina kan hanya dai amma ina kallon abubuwan da ake sun na suke da ina tafiya amma dai saboda shauki da kuma jin daɗi na ce insha Allah yi ma zai musharaka da ku <laughs> malam ya yi namijin kokari sosai wajen a rere wasu musulman abubuwa wanda ya shafi masu Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai da ke kamar yadda muke kala kullum maza Allah sallallahu alaihi sallam sai ya tsaya sai mutuncin shi ya tsaya darajar shi ya tsaya kafin risalan da ya zo da shi ya tsaya idan aka ce ana soke kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne zai bari sai an soke alkur'ani saboda haka dole ne dukkan wani mutum hmm. wanda zai yi a faɗi wajen kare martaba na maza Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne a haɗu hmm. dukkan musulmi na kirki ya kafa mishi na'am eh, Allah kuma ya saka mishi alkhairi kuma kamar yadda ake gani maluma waɗanda suke wayar da mutane a wannan shafi naka a tun daga manyan shugabanmu malumanmu wato na bangaren tsarikan tijjaniya da na tijala da na kadiriya waɗanda suke kiyaye alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu ilimi ya ƙara musu juriya ya ƙara musu tsayuwa ya ƙara musu ikhlasi akan abubuwan da suke yi Ah, kawai kwana da wani dogon magana saboda an gani yadda su suke zuwa su yi karatu a nufe su yi bayani kawai idan suka zo yadda ka suna zaki <laughs> eh, saboda haka ah, a lallai wa'ancan ba abin da ake sa musu su zaki hmm. duk wani mutum ne mutunci su ke ƙarshe suka da tattu har suka kai ma abokan bankunci na ga dole ne ah, ya zama wajibi ga dukkan musulmi ya fito ya gaba in daidai yadda zai kamar yadda na malam ya fara

network na damun shek ahmad imam Allah a tsarka da mun gode mun gode da to a jama'a kuma mu duki kira na eh, biyu kawai kamar kada muka alkawali ya so malam ya huta jama'a ku yi hakuri malam zai sake zuwa malam farko ta kenan kuma bakancin zuwa malam kenan ba in Allah su ya yarda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Lafiya, kalan kola sunan ka daga ke kira. Sunana Abubakar Adamu na kiran ka Kano. Masha Allah Shak Abubakar Adam to bismillah. Kana tare da Shak Kabir. Bismillah. Ni ni tambaya ta zuwa dokla. To muna jin ka. man kai kira ki ni tambaya ta zuwa ga malam to malam naji saboda ba rufi shirin haku daga farko ba eh na ji malam yana magana cewa hadisin man sabu aliyan fadar tsakani ya ce bai inganta ba Tushin eh. to da ya ce albani ya ra'afa shi <laughs> wane ne albanin ko shi ne a magana ga wani magabacin sa duk da ta a cikin inganta ba ko wato albani ya ce ya bi inganta ba ba hujja ba ne, albani shi ba bai kai ya ce bai inganta ba shi dai magabacin ya faɗi hujja ba zai ce kawai ya rauna ta hadisi ba da hujja ba Ok, ok, ok, malam bakar na'am na'am kuma sannan batun mukabala da kace da malam jabbar sharadi ne baka tuka ba amma mun mun san kai bala malam ba zai guje ka ba Oko, ah, okay, wato malam zai guje wasu zai rena su amma shi ne malam ba zai guje shi ba, shi da malam zai zauna shi amma sharadin ne bai cika ba. Wow, wato malam Jamal ya kimanta ka, ya kimanta ka zai guje ka zai amma sharadin ne baka cika ba. To me yasa? muna ji an kola ya sauka to bismillah bismillah bismillah shehu shehu kana da maganar fadi wa wa ka sala kana da maganar sannan next kola ya magana bismillah so ba sha Allah ana wannan dan uwa da ya kira mala wasu a da wuce ya sosai eh. da tarayyar da jama'a wannan lokaci na'am abu na farko batun da ya faɗa na cewa albani sai ya faɗi magabacinsa wannan kuskure ne kuskure ne ko bai kamata a matsayinsa na ɗalibin ilimi mm. a ce ya faɗi haka ba. Na ɗaya shi ilimin hadisi ka'idodi ne da shi. Wanda na ne shi magabata suka inganta mm. suka ce wani hadisi ya inganta kuma su wannan ka'idodin wannan suka bi suka ce ka bai inganta ba. Su ba albani ba ko kayyar sarki. Ko kai yanzu. idan ka ka karanci ilimin hadisi ka san waɗannan ka'idodin ka fahimce su ka gane za ka iya zuwa ka yi bincike a kan wata hadisan ka ce wannan hadisin ya inganta wata hadisin bai inganta ba wannan kuma a buɗe take har zuwa har zuwa kiyama ana nan malamai suna aiki malamin da ya so ya rike wannan kasar shine al-imamu Abu Amr ibn Sara abu amurka da sala wanda ya rasu shekara ta yi shi daga arba'in da uku shi ne yake ya faɗi wata magana kan cewa eh, wani baya halatta yan zamaninsa da suke wannan lokacin a bayan zamunukan da suka gabata bai kamata su inganta rikin da saraunana ba amma duk malamin da suka zo a bayansa a zamanin nasa dai faɗi wannan magana malamai suka masa martani Waɗanda suka zo baya bayansa suka yi masa martani sa limamu Nawawi, sa limamu Ibn Hajar, hmm. su al-imamu Suyuti, sa limamu Sakhawi, duk suka ce magana sa kuskure. Hmm. A za ta ingantawa a rabun nan ne, ka'idodi ne, idan na san su zan inganta har yanzu ɗalibai a jami'a sa information Eh, na jami'a za su ɗauko wasu hadisan su yi bincike a kai su gane wannan inganta wannan bai inganta ba a za ka batun a ce sai alzani ya faɗi magabatatun su wannan kuskure ne ba daidai ba ne ba a soka daga layi ciki abu na biyu da kamata a matsayin sa na galibin mana su ba eh, ba wannan abu ya kamata ya tambaya ba kamata ya fara kare malaminsa cewa malamin ka ya ce wane ya ce wannan ya inganta kuma yanzu an zo an tabbatar da hankali cewa malamin kabir ya yi abin da ishe wane ya faɗa bai faɗa ba yi da ke nan malamin ya yi ƙarya ke da wanda ya saka kare shi cewa bai yi ƙarya ba idan kuma ya yi mene hukuncin ƙarya da yi wannan shi ne abin da ya gabata shi ne kariya da za ka yi malamin ka a jarin farko shi ne za ka sace shi daga abin da aka tume shi da shi na yin ƙarya to kaga anan ka faɗi malamin da shi ma ya faɗi sai baka shi bai kara kansa ba kuma ko baka sai kare shi ba abu na abu na uku batun da ne cewa ban cika sharaɗi ba eh, sharadi ma wannan kusan eh ba haka bane ba duk wata sharaɗa da yana sa sharaɗa masu yawan da ke akwai lokacin da zai ce sai wanda kakansa na kaza ma dan irin ma'ana kamar ya <laughs> ce sai misali baban mutum dan kano kakansa ɗan kano wanka kakansa ɗan kano sai ɗan waɗannan sharaɗin dai sai an cika wanda ni kuma da na tashi na rubuta masa takarda kan cewa ya ce sai ka faɗi wa kake wakilta sai ka faɗi wa ƙungiya kake wakilta sai ka faɗi abubuwan da za a tattauna a kansu wannan shi ne sharɗin da abu da yi sannan sai kuma a gidan sarki za a sai a gidan sarki za a kana fahimta sarki da muka tashi muka rubuta zan ciro maka Allah yadda muka rubuta sunan alhawariyun alhawariyun cibiya ce ƙungiya ce mai zaman kanta a Najeriya tana da rijistarta da shugabancinta da tsarinta kuma sautinta ya shiga ko'ina hmm. tana ɗaukar nauyin karatuttuka na malamai da ake a gidan na Kano da wasu gidajen talabijin da muke da su aka rubuta mata birkaye din na wannan kungiya sannan ga sa hannun shugabanta shugabanta ya sa hannu sannan mutu faɗi abubuwan da za a tattauna a kansu kuka ce na ɗaya karatunka da kai akan alƙur'ani kana tuhuma alƙur'ani wannan ƙur'ani namu kana tuhumarsa muna so mu tattauna da kai akan hujjojin a kai abu na biyu kana cin mutunci sabon annabi kuma sai na abubakar sai na umar sai na usman sai na muawiya abu na uku kana kara yanayi ga malaman musulunci ba su magana ba ka ce sun faɗa sun faɗa ka ce da faɗa ba kana fahimta sai ki in muka rubuta wannan hmm. sannan na kwaci sunana ni wa ne ni ne wanda zan zo mu tattauna da amma sai gaskiya mahaifin eh, eh, eh, ka ɗan kano ne kakan ka ɗan kano ne kakan kakan ka ɗan kano ne saboda yana shi shara ba ai ni ni suna na ke Eh. a kano aka haife ni a cikin a cikin unguwar zai kano municipal eh. babana kusa ba bashir eh. a kano aka haife shi kano municipal kaka na sunansa abdulhamid a kano aka haife shi cikin municipal wanda ya haife shi sunansa malam umaru a kano aka haife shi cikin municipal shi da kashi kan wuri mutum wanda zai ce wai ko ko ne ko kaza duk ba shi kan wuri na'am wanda ya yi kuma wacce ta yi kuma ta. na'am kakan babana na'am kakan babana na'am gidan malam abu na shigomawa ne na'am gidan malam abu na shigomawa ce kakan babana na'am Amma shai ta zana musu haka, ta zana musu haka. zana musu. suna zuwa ka zana musu haka shehu ka zana musu wanda ya faɗa ba oto shi kira ai na faɗa wannan sannan shi kakan babana wacce ta yi mahaifiyar babana fatima na'am akwai babanta mahaifiyar ta ummu su. Eh. ita kuma in gidan malam hagu na ciromawa ce am ita kuma shi malam hagu na ciromawa hmm. baban abin Ba, shi ma na ba eh. ya karanci littafin sana'ar shafa a shafa ah, wanda tasiri yake koyarwa malam nasir kabara malam nasir kabara ya karanci wani littafi da suna a shafa a wajen a wajen malam na tsugune kakan malam karibullah shi kuma kakan malam karibullah malam na tsugune ya karanta a wajen malam ahmadu shi ko malam Ahmadu a wajen kakan mahaifina ya karanta ana gudu kuma to a daga baki na za a mana gori da Kano za a mana gori yanzu gidanmu ya hawa shekara ɗari biyu tarihin kan mu hawa shekara ɗari biyu a Kano to da ka ba mutum gori ba mutum asali ba mutum kaza wannan na faɗa a kaset na yi bidiyo na faɗa lokacin da izabi ne ita wani iyayen mu duk su kai ai ba batun kun dade a Kano ake ba me ku kuka yi na ce to ai littafin da kuke karantawa a gidan kuke alfahari da shi na gidanmu ne hmm. littafin gidanmu ne sai da haka ba wani abu bane duk wani sharadi an cika oh, kawai da shi yana da wani abu oh, sai yana da wani abu wato kai kai kai dai kai da wani jawar kun ji ba kuna bugawa kuna ta bugawa juna ka masa ya maka ka masa ya maka an dade ana yi an dade ana yi oh, ba kawai dai shi sarki duk da ka cika wannan sharaɗin eh. shi fa ya cewa ya sarki na'am cewa ko ko ko ko ko ni kufa ne mutum zai zauna da shi ko mani ne hmm. ba ya ba ko mani ne zai zauna da shi amma duk da ka cika wannan sharaɗin sai ya ce da kai sai wancan sharaɗin wannan littafin da nake ɗaga ma wannan karamin ya shafi ɗari biyu da saba'in eh. ai abin da ya sa na rubuta masa shi ke da na ce a zo a zauna ya shi sai ce wai shi ba mu da za mu tsara sai yadda za a zauna ba shi shi ne zai tsara ga yadda karatun ya biyo ɗaya bayan ɗaya daki daki ko da sanin za a biyo hmm. duk da ce tattauna da shi suka ce mun yadda idan ma so yake tun daga farko har karshe mu dinga bi tsige ɗaya bayan ɗaya mun yadda a yi da ma karshe nan ma ya zille sai ka sa wani sharaɗin duk sharaɗin da kasa sai zai bille sai sake sa wasu a za ka samu kwanciyar shi cika sharaɗa ba ne ba sharaɗa an cika amma mutum ne da ba zai iya ba mutum ne da ba zai yadda a ba sai ya ta zullewa yana ta guduwa wannan shi ne a ƙarfice. jama'a ku hakuri a shai zai mana talikin sa ya mana addu'a mu tashi saboda lokaci ya cika insha Allah za mu sake zuwa da shayi in Allah da nasu jama'a ku hakuri shayi ya zo saboda kan kansa shayi bai gama ba sashi tunda shayi ya tsaya ya zo ya ci gaba da shi ran asabar sa ba su kira don Allah ya hankuri bismillah shi to ina godiya da daya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na biyu na godiya gare ka bisa wannan kokari da kake yi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akai Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi da yan uwa da suke kira suka ga wani bi wannan kurgan da aka gabatar tun daga farko zuwa ƙarshe kuma kamar yadda ka faɗa cewa kusan wannan surun tabi ne Eh, eh, kuma ni kai na abu guje na yi shi amma in ya sake babu dama in Allah ya da za mu tsara shi ta yadda za mu danna a ji wata biyar da kiwo maka ma gaba ɗaya ɗaya kilif sun kai bayan ka kowace ka dinga na nasa daga nan kuma ya ji shi kuma sai ya zanto a mu ba da amsa ko ka bayar a kai insha Allah ta'ala na gode na gode sai Allah ya saka kowa da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika سبحانه إلا إلا أنت أستبتك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode sosai mun gode Allah ya saka Allah ya saka Allah ya saka sai Allah ya saka to jama'a insha Allah karfe tara agogo tara da rabi agogo na Najeriya takwas da rabi agogo na Ghana insha Allah za mu zo da malaminmu Sheikh Imam Ghazali a kan zance ana cewa wai zancen da ya tashi yanzu a kasar Najeriya ake tare shi ɗan Tijjaniya Sheikh Ibrahim ya ce ai Isra'i ko Mi'raji na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi da shi shehi ciki da shi Sheikh Ibrahim ciki aka yi wannan Isra'i da Mi'raji saboda shi yasa ɗan tijjaniya ke tsayawa suke fakewa cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sama ya ga Allah ba son annabi ake ce a ce ya ga Allah ba amma manufa na tijjaniya annabi da ya je saman ya ga Allah nan ana son a ce a'a ai Ibrahim ma ya ga Allah wato abinda wai ɗan tijjaniya ke son su fake a kai kenan shi yasa ɗan tijjaniya ke makewa wannan hadisi na ibn abbas da ke gwadawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je sama eh, da ya yi mi'raji ya ga Allah saboda manufar tijjaniya kenan wai saboda an samu a cikin littafin tijjaniya shaw Ibrahim da kansa ya zana cewa Isra'in Isra'ilo eh, Miraji da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi ciki aka yi. Kusa muna tare da Sheikh Imam Ghazali zuwa anjima karfe 8 da rabi agogo na Najeriya tara da rabi agogo na Ghana bayan sallar Isha za a zauna kan wannan zance ba mu gazali ya tabbatar muna eh Isra'i da Mi'raji da Shehu Ibrahim da shi ciki akai Isra'i wa Mi'raji wai da Shehu Ibrahim ciki akai amma yana da hujjansa Shehu Ibrahim na da hujjansa akan cewa Isra'i da Mi'raji da shi ciki akai cikin zata kansa shi ce ai kai sarki zaki kai ma in ka kai wannan matsayi kai ma isra'i da jirajin za ka iya yi wai in na kai wannan matsayi wannan isra'i da miraji ni ma sarki zaki zan iya yi to ajiya amina ahmed insha Allah zuwa anjima za a sami mu da Sheikh Imam zali a ƙasar Ghana in Allah su ya yarda. Ta jama'a assalamu alaikum